kata manzanni kusan yanzu ake shirye-shiryen shiga karatu duk ma gaba daya abin da ke kaman wata shimfiɗa ake tarifin nabi war rasuli eh, fassaran manzo da fassaran jakada ya iya akwai bambanci ko wajen aikinsu tilatun da dai sunansu ya zama daban-daban to dole ainihin a ilimance za su zamo daban-daban kuma sanin haka amru daruri abu ne dole ba uzuri ga duk wanda bai san haka ba wanda kamata yi ma kafin mutum ya shiga addini a fara sanar da shi wannan manzo kenan wannan jakada kenan ta'arifun nabiyyi lugha مشتق min annaba'i wa huwa al-khabar ainihin fassaran abin da kake annabi a wurin larabawa kowa haka ya san wannan an samo kalmar ne daga labari wa huwa al-khabar wa summiya an-nabiyyu nabiyyan li'annahu mukhbirun 'anillahi ay muballighun anhu amrahu wa wahyahu an kire annabi annabi ne domin yana ba da labari daga Allah yana isarwa daga wajen Allah ta'ala umarninsa da saƙonsa yi isa ake ce masa annabi mai ba da labari wa mukbarun can mukbirun mukbarun shi kansa yana ba da labari kuma ana ba shi labari ai anna Allah akhbarahu Allah na bashi labari shi kuma ina bada labari daga Allah don haka ake ce masa mai mai labari wal irsalu shi kuma manzo aikowa filluga huwa tawjih fiskantarwa da zara an fiskantar da wanda aka fiskantar da shi zuwa wurin da aka fiskantar da shi an aike shi kenan akan ce ai je karɓo littafi a wurin wane ko ga littafi kaiwa wane ko je ka karanta wa wane ko ka je ka kirawa wane ko ka je ka cewa wane ya fita daga wajen muwajja wa ala hada akan wannan farrasulu innama sammu afarrusulu innama summu zalika li'annahum wujjihu min qibalillah ita'ala akan wannan fassara ta luga in muka ɗora kan luga kenan manzanni an kira su ne manzanni da wannan suna domin su ina an fiskantar da su daga wajen Allah daga can Allah ta'ala ya fiskanto da su a inda aka fiskantar da su saboda haka kaga ja da manzanni akwai hadari dole a darajanta manzanni dole a bi manzanni yasa mukan ce a shaidan mu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allah ne ya wajjaho shi wajen mu dole mu karrama shi dole mu girmama shi dole mu bi shi dole mu taya shi aikin da ya zo yi قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى haka muka fiskantar da manzanninmu a jere manzo bayan manzo manzo bayan manzo mutanawwa'a alfarqu bainan nabiyyi rasuli bambanci tsakanin manzo da jakada akwai bambanci الرسول man أوحي إليه بشرع جديد manzo shine wanda aka masa ake aka aiko gare shi da shari'a aka aiko shi da sabuwar shari'a gare shi aka aiko da sabuwar shari'a a gare shi shine manzo sabon shari'a sabon littafi sabon umarni wa ursila ila qaumin mukhalifina liyuballighahum risalat Allah aka aiko shi zuwa ga manzo zuwa ga mutane mukhalifina waɗanda suka saɓawa Allah ta'ala liyuballighahum risalatallahi don ya isar musu da saƙon Allah ka ulil azmi manzannin nan kaman ulul azmi wan nabiyyu shi kuwa manzo man uhiya ilaihi wancan rasul ne jakada shi kuwa manzo annabi shi ne manzo mai annabi annabi larabci ne manzo shi ne annabi rasulu shi ne jakada wannabiyu manzo man uhiya ilai shi ne wanda aka yi masa aiki zuwa wurinsa amala bi shar'in min qibalihi min man qablahu don yi aiki da shari'an wanda ke kafansa wai hakumu bihi ya yi hukunci da shi don haka anan zama ga mai ya raba manzo da jakada a ji kawai a ji su an masa aiki ai za ka ba da bambancin abu ba ka ce wannan wane ne sai ka kawo bambanci da inda suka haɗu da inda suka rabu kowanne an masa aiki sai dai inda aka samu ɗan bambanci wancan an aiko shi da sababbin dokoki zuwa ga waɗanda suka yi tawaye wancan ko an turo shi da tsofaffin dokoki ya aiki da dokoki wanda ke tsofaffi shari'an wanda ke kafansa aiko ya bambanta kenan da wannan za a gano kowanne ainihin manzo kowanne jakada manzo ne amma ba duk manzo ne jakada ba kal anbiya min bani isra'ila kaman annabawan da suka aka aiko cikin banu isra'ila min ba'di musa baya musa alaihi salam qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mu ne muka saukar da taurata cikin taurata na akwai tarbiyya akwai shari'a akwai ilimi ya hukumu bihan nabiyuna annabawa kan yi shari'a da ita allazina aslamu waɗanda suka bata kai ga manzanin da suka gabata to a takaice annabiyu da arrasulu rasulu su ta fassaru kuma mun ga bambanci a tsakaninsu wanda bai kamata ba a ce irin wannan bambancin ya koyewa wa mutum ya kamata wannan bambanci ya zama a wurin mutum a fili Sosai sai mu dawo kan wannan aikin ko wannan mansabbin wannan matsayi annabiyu annubuwatu hatun ilahiyatu ita dai annabta kyauta ce ta Allah ta'ala ƙoƙarin mutum bai ba mutum annabtaka ko mu ce annabtaka naɗi ne Allah kan zaɓa ya aiko amma ba za a ce ga hanyar da za ka bi ka dinga bi ka dinga bi har ka zama annabi ba ta kyauta ce naɗi ne da Allah kan naɗa annubuwatu tafaddulun wa ikhtiyarun min Allah ta'ala ita annabtaka kyauta ce shine naɗi ne zaɓi ne daga Allah tabaraka wa ta’ala. Ƙala ta’ala, Allahu ya stafi mala’ikati rusula, wa minan nasi rusulan kenan. Allah tabaraka wa ta’ala kan zaɓi jakadu daga cikin mala’iku. Za mu tuna jibrilu ko, inda aka zaɓe shi shi ne jakada tsakanin ainihin Allah zuwa ga ‘yan adad. Wa minan nasi haka Allah kan zaɓi jakadu daga cikin mutane za mu tuna misalin kamar mu ɗauki a kaga irin su ulul azmi falaisat gaya tusilu ilai hatturuku, fa balu ga halbasharu bi juhdihi ba matsayi ne ba annabtaka ba wani mataki ne ba tuwasilu turuku ilaiha wanda wata hanya za ta kai mutum zuwa ga wannan matsayin fa ya baluga halbasharu wanda haɗan adam zai kai ya bi wannan hanyar ya yi ta tayi ya yi ta tayi har ya kai wurin bi juhudihi a naɗi ne kamar yadda aka faɗi wala rutubatan tunalu bil kasabi ba matsayi ne ba wanda mutum za a dinga ƙara masa girma ana ƙara masa girma har ya kai wannan wurin ta ƙoƙarinsa kokari bai ba mutum annataka naɗi ne min indillah innama hiya manzilatun aliyatun wa rutubatun khassa yaktaru Allah yaktaru la Allah ta'ala bi mahadin fadlihi man yasha'u min khalqihi fayu'iddahum ويهيئهم لتحملها ويحفظهم من من تأثير الشياطين ويصونهم عن الشرك فضلا منه ورحمة من غير جهد بذلوه بل هي منحة إلهية ونعمة ربانية رأيت أن نبتك ولا إنما هي منزلة إذا أن نبتكى نقول matsayi mai girma shi ne aliya matsayi ne mai girma annabtaka martaba ce ke faɓɓiya. yaktaru man ya yaktaru laha Allah na zaɓa wa wannan matsayin man sha'u wanda iga dama bi mahdi fadlihi da tsantsan kyautarsa ana zaɓa wa wannan martaba wanda Allah ta'ala ya ga daman zaɓensa da tsagoran kyautarsa min khalqihi wanda aka zaɓan tun ina ƙarami za ka ga Allah ta'ala ya shirya shi fayu'iddahum wa yuhayyi'ahum su wa ba wanda aka zaɓa Allah sai tattala su kaga ya shirya su Li litahammuliha don su ɗauki wannan sako ko kalli dai kusa kusa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi tun daga haihuwarsa ba haihuwarsa ba tun kan iyayensa ko duba tun kan mahaifiyarsa Allah ta'ala ke ta nuna wannan akwai wani abu a kansa ku duba irin gadan ko tannakin da mahaifinsa Abdullahi ya tsallake. zuwa aka haife shi ya karo da abin da ya karo har ya kai inda ya kai Allah ya tattale shi ne ta hammuliha fa ya hafizahu sai ka ga Allah ya tsare su min ta'athiri shayatin daga mallakewan shaitanu ta ta'adin shaitanu shaitan zai bata wanda duk zai iya batawa shaitanu kan lalata waɗanda suke iya lalatawa su damar mana sama banda annabi wa yasunahu Allah sai ya ba su tsaro ya tsare su ani shirki daga shirka fadlan minhu wata kyauta ce daga Allah minha wa rahmatan min ghairi jahadin bazaluhu babu wata wahala da suka aikata bal hiya minhatun ilahiyatun kyauta ce ta Allah wa ni'matun rabbaniyya kama qala ta'ala ula'ika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wancananka da labarin su ya gabata mutane ne wanda Allah ta'ala ya yi musu ni'ima daga cikin annabawa min zurriyyati adama zuri'a ne na adamu alaihi salam wa mimman hamalna ma'ano da zuri'an waɗanda muka ɗebo tare da nuhu ومن ذرية إبراهيم والصزر أن إبراهيم وإسرائيل دا يعقوب وممن هدينا دا وأن روجت بين مكتابة وقال لموسى عليه الصلاة والسلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي عيني نزابيك كم متاني جباقيا نتقاك da saƙona ko da saƙonni na da yin magana na Wa وحكى ta تعالى قول يعقوب li Yusuf, عليهما salam. haka Allah ta'ala ya kawo mana labarin Yakubu, maganan da iwa ɗansa Yusuf alaihi wassalatu wassalam bi qawlihi wa kadhalika ishtabika rabbuka ana nan haka yadda Allah ya gwada maka wani abu ba hakan nan Allah ta'ala zai zaɓe ka ففي الآيات السابقة الدلالة الصريحة على أن النبوة لا تنال بالعظمة ولا بالعمل فهي نعمة من الله تعالى ورحمة يصطفي لها بعض خلقه بعلمه وحكمته وليس لمن يتحراها ولا لمن يتمناها annabtaka wa'annan ayoyi tun aya Allahu yastafi da sauran ayoyin da aka kawo addalala akwai ishara sariha akan annan nubuwa annabtaka da tabbas la tunalu bil azamati ba a samu ta da girma a ce kuna da asalin gidan babban gida ne gida ne asalin ku sarakuna ko asalin ku attajirai ko asalin ku gida ne na ilimi ko asalin ku gida ne masu martaba ba a samunta da wannan girma wala bil amali ba a samun annabtaka da kujiba ba bil kafab ba a iktisabin nubuwa kenan dai ayoyi na nuna mana فهي نعمة من الله تعالى annabtaka wata kyauta ce mai girma daga Allah tabaraka wa ta'ala wa rahmatu wata rahama ce yastafi laha ba'du khalqihi yastafi ba'du khalqihi laha Allah kan zaɓi wasu halittunsa ga wannan matsayi bi ilmihi yana sanin ga yadda za su zamo wa falaisat liman ya taharraha annabtaka ba ga wanda ike neman ta ne ba yake kwaɗayi shi dai ya za a yi zamo annabi wala liman ya tamannaha wanda ke burinta ita naɗi ce daga Allah ta'ala to alhamdulillah mun ga annabtaka kamar yadda muka ga ta'arifin annabi da manzo aka dunkule su aka zo kan annabtaka matsayin kansa zaɓi ne daga Allah na tsawa yanzu mai ya rage mana siffofin wa'innan annabawan tun da dai annabawan nan dole a koyi da su to dole mutumin da za ka ji magana sa kai koyi da shi dole ka san shi wannan yasa ba a ɗaukar labari haka ka ga abu a rubuce ka ɗauke shi ka aiki da shi sai ka san marubucin ba za ka taɓa jin wa'azi a gidan rediyo ya burge ka ka kama binsa ya kamata ka san waye mai wa'azin nan ya yi katar da magana shi ta saba da aikinsa haka ba za ka bi shi ba ba za ka sa abin da yi tilas duk mutumin da za ka yi koyi da shi dole ka san shi ka san shige fikensa ka san mu'amalolinsa ka san rayuwarsa yana ma da kyau har ƙabilarsa ka san ƙabilarsa ka san gidansu mutum don a ce maka sabon musulmi ba matsala ne ba ka tadda iyayen mutum ma musulmai ne ba wannan ba matsala ba ne ba amma dai ka san iyayen ta inda mutum kawai ka ji maganansa ka ba ka san yadda ya karatu ba ba ka san inda ya kullo ba ka kama ya ka dinga dansa karshen ta in ya tafi yana bin hanya yana bin hanya can in yi wani kulikulin kubura da ku sai dai ku tsinci kanku a daji ba duka ne za su dawo kan hanya ba wani in aka yi wannan accident din ya tafi kenan kuma wasu majority idan suka bi wanda ike ga yadda yake a ƙarshe aka waye gari ya zube su a daji ba duka sukan dawo ba akan samu masu rabo tsiraro su dawo yi isa a matsayin ka kai ɗalibin ilimi ba ɗalibin lecture ba ba ɗalibin samina ba ba ɗalibin rediyo ba ba ɗalibin kafet ba ba ɗalibin jarida ba to duk abin da za ka biya kamata ka san shi ka san wanda ya zo da shi ba maganan mutum za a dinga dubawa ba a tilas a dinga duba ayyukansa da rayuwar shi gudun kar ainihin mutum ya zo yaudara wannan yasa da dama musamman garinmu kaduna akan shiga rudani duk shekara sai ka ga da inda rudanin da aka ja bi yau ana can jibi sai ka ga ka bana ka same sa wuri kaza wani lokacin ka same su kaza wasu su dawo wasu in sun tafi sun tafi kenan saboda kasancewar can kan abu ba bin tushensa don haka sai karatun ya zama daruri a gare mu ko da za mu bar wasu karance-karance ko da da lalura mutum in dai ba dole ta sa za ka tafi ba to ya kamata littafin nan sai ka ga kashen sa don akwai darussa cikin darussa karatu kan karatu ba abin da ake karantawa yadda ma aka tsara karatun kansa wani ilimi ne a cikinsa sifatun rusuli ta dai a duk da manzannin nan da aka ji duk da yadda suke duk da yadda matsayin irin zaɓin da Allah ya masu sai da aka kawo siffansu ai rashin tsayawa a karanta siffansu a san asalin abu har ta kai wani a irin wannan zamani yakan yi amfani da rashin karatun mutane sai ya koma wata kwana ce shi annabi ne an yi daban banza da dama amma a lokacin zabai mutum ya kuskura ice shi annabi ne ai ina buɗe baki na faɗi a bakin rasa ne saboda sun san waye annabi sun san sifan annabi sun san mu'amalolin annabi ba kabilanci suke yi ba ciki za ka tadda ma ba maganan kabilanci a gaban manzon Allah za ka tadda bakake za ka tadda larabawa za ka tadda romawa za ka tadda farisawa za ka tadda wane ne kawai waye fi aiki za mu tafi tare waye fi aiki waye ke ikhlasi in aka lura da ikhlasi za a saka masa komai sifatu rusuli siffofin jakadun nan wa mu'jiza tuhum da ayoyinsu don aya ita ce mu'jiza abubuwan da sukan zo da su wa'inda sun saɓawa al'ada ɗan adam adi zai iya zuwa da abin da annabi zai zo da shi in dai ɗan adam ne shi kaɗan sana al'ada to bai iya zuwa da abin da annabi ya zo da shi duk wanda i da'awan annabtaka in aka dawo kan wani abubuwa za ka ga lalle ba annabi ba ne ba ga su dai kuma wa'annan abubuwa duka ana ba da su ne a takaicin takaicewa saboda mun lokutan mu awwalan sifatu rusuli alaihi musallatu wassalam siffofin jakadu Allah ka kara musu aminci da tsira arusulu rusulu uswatul hasana manzanni sune abeben koyi mai kyau kaga nan ko ina alamta maka wani abu in ka daga karatu kenan duk mai da'awa zai zamo abun koyi ba karatun karatunka ake kalla ba idan kai karatun ka tashi me kake aikatawa kai ne ka hana mutane kalle-kalle ka faɗi illan kalle-kalle a gidanka da kalle-kalle ba zai ji karatunka dole sai ka nuna mutane ka fito ka ce to jama'a ni ma gidana da kalle-kalle sun fi ƙarfi na inda mai taimako na zo ya taimake ne mi yakin mu je a yaƙi gidana tukuna to shine za a yi ce eh alal hakika gidansa ne fi ƙarfinsa sun fi ƙarfinsa ya kora sassan sun ki koruwa da akwai wanda zaka kora ki koruwa kana ji kana kallon gida ya fi karfin ka ba yadda za a kace mutane kallo ba kyau kai kuma tsiyaci da kayan kallo a gidanka mutanen nan da suke sauraron ka suna nan gidanka kafin a zo a ji karatun ka an je an ga gidanka ba abun mamaki ne ba kana zaune kana karatu akwai wasu ciki a gidanka su ba za su zo karatun ba suna jira ka fara karatu su tafi gidanka su je can su zauna su ga mai ake kaga yanzu wannan me za ka faɗi su ji ka suna jin ka ne kawai kuma mutane suna kallo sun sani saboda haka nan ainihin manzanni dole shi isa su ake sa ana sanin komai har abin da manzo ya fi kira a baka labarinsa za a ce maka ana kawo nama annabi abin da ya fi sha'awa karfata kafata yana daga cikin nama wannan ala sabilin mubalaga yaya wanda aka san abincinsa aka ga an san baccinsa an san kiyamun lailinsa an san mu'amalarsa an san hulɗoɗinsa an san musamahansa an san abin da yake fushi a kansa an san yin da abin da yake yarda da shi ana bin manzo diddiki to kai ma mai karantarwa kafan ana binka wannan tabi'a ce ta dan adam dole haka take don ka zo ka gama fufukanka ka gama kurarinka ka gama bambaminka ka gama duk abin da za ka yi mutane suna jin abin da kake suna kallon abin da kake aikatawa haka abin yake kuma gaskiya ne illa ya kace dai ɗaliban ilimi masu karantarwa kusan abin da kuke karantarwa ana fa bin ku sama da yadda ba kwa tsammani abin da ma ba ka yi zato an kula da shi ba an kula da shi ba yadda za a yi ka zama munafiki ba gane ka ba ka zo ka samu mutane da bakin ka farat farat rararararararar mutane ya san, san abin da ka ke faɗi in ka tashi wallahi kun manta ne mun karanta a igafatul lahfan kuma maganan nan gaskiya ce shaitan zai sa ka ka yi abu shaitan din zai zai ga mutane ga abin da kai kana fara aikin ba zai bari ka karasa ba sai ya ji hankalin wani zo ka ga mutumin zo ka ga mutumin zo ka ga mutumin shi kenan a gane idan mutum ɗaya ya gani kowa ya gani don haka jama'a mu dinga gaskiya musamman ɗaliban ilimi mu dinga gaskiya mu daina tsoron fiskar mutum in kana tare da mutum kana tare da shi idan ba ka tare da shi cewa ne ba na tare da kai ina zuwa karatun ka mu wallahi ba duk karatun ka nake bi ba akan kai masa karya wallahi an muna tare wallahi muna jin daɗin karatun da muke da ake yi magana duk wannan bai taso ba aiki muke bukata mu yi ar-rusulu humul uswatul hasana fi sifatihim a na yau da kullum wa akhlaqihim da halayensu yau karatun ka dai zau sifatihim manzanni su ne abin koyi wajen mai siffofinsu ashe kenan tilas hatta aski a yi aski irin na manzannin Allah ita wannan kwalliya da ake maganan kwalliya dole a dinga yi irin ta manzan Allah sai dai akwai inda za a bi su a matsayin wajibi akwai inda za a bi su a matsayin sunna wanda ke sukan shigan manzannin Allah to kila dangana shi ɗayan yambi ko ga jahilci in ku ba haka ba dole sai da dangana shi ga ilhadi mulhidi ne siffan manzannin Allah irin kwatankwacin kayan da suka sa su rawani rawani su dogon ka su kaya na mutunci su ɗage kaya haka kayan matansu hijabin nan rufe fiskan nan dole ne ai koyi da su haka haka siffa hatta kwalliya wannan kwalliya da kuke gani akwai gashin da manzanni ba sa aske shi akwai gashin da manzanni kan aske to kai ma dole ka aske gashin da suka ce a aske ka bar gashin da suka ce a bari kana da dama inda suka yi shiru wanda suka yi shiru a kansa in ka ga dama ka aske ka ga dama ka bashi jikinka fa kansa kalliya wannan in suna yanke farce ga irin yankan farcen manzanni har za ka ji littattafan aiki ana ce maka ga yatsan da ake fara yankewa manzon Allah ya kusa gaban mutum kila abin dai daga wannan bari ku jamin burki a haka can za ka iska mutum ya yanke wasu yatsu ya bar wasu yatsu abubuwa ga sunan Aske ga irin yadda manzala ce an kin ire ga gashin da aka ta bari ga wanda aka ce ya ta halin ga sunan dai wannan siffofin manzon Allah kenan na zahiri wa akhlaqin ana son koyi da halayen manzannin nan ma'ana su ne dai abin koyi ba ana so ba dole su kaga dole mutum ya haƙuri irin na manzon Allah kyauta irin ta manzon Allah ainihin taimakon addini irin na manzon Allah aiki irin na manzon Allah rayuwa irin ta manzon Allah musamman ya ɗalibai ba dama ka ce a je a yi aikin makarantan ka ka tafi ka ce za ka yi nazari nazari ya kare ya gama aiki ba ka ce liman ku tashi ku rusa masallacin nan ku getta masallacin nan amma ni ina da tafiya za ni kano wani yana da ɗalibai in gaskiya ne ya sallami ɗaliban da kata da aikin komai in ana aiki muta'addi aikin jama'a sai an gama shi tukuna ba dama ɗalibi kai mazaje su tafi aiki za ka ce to ku turo min matan su kuni kuma in musu karatu kai dottijo kuma kai yaro karatu ya kare mazaje su tafi suna aiki kuma ka turo maka matan su don ka dinga hira da su wanda karatu wannan kai dai a turo maka matan su ka hira da su mazan kuma su je su aiki har ana aiki to a kulle kawai sai an gama wannan aiki kai ma ka ji abun da suke ji ka ɗauko karan da suke ɗaukowa ka yi noman da suke noma ka haƙa ramin da suke haƙa rami ka yi daidai iya ƙarfin ka tun da ba ƙarfin ku ɗaya ba ba za ku iya aiki iri ɗaya ba tilas wani kana kallo zai yi aikin da wallahi dai ka kalla da ido sai dai daido kamar kai ma ka fara aiki wani wani dai kalla dai haka wannan shine da'awa wannan ke sa da'awa ta yi albarka wannan kan sa sai kaga idan mutum ya ce a yi kaga an yi a yi ta ciki hmm, jahili kawai ka zo ka zauna sai ka kwashi mutane yau ga mutane ma shashashu kullum ana zagin su ana musu kaza kuma suna zazzaune sun ki tafiya akwai abin da suka gani su akwai abin da suke fahimta ko kafi su hankali abu inda gaskiya za a ma duk abin da za a ma ya yi ma daidai ce a kara magori in faɗa ne ka ƙara faɗa in za ka haɗa da duka ka ƙara da duka don mun cancanci duka saboda ka ga gaskiyan abin ɗin ba cutar ka ake ba to saboda haka nan dole da ai halaye na manzo Allah bari su ke wannan wal hadithu an sifatihim labari akan siffofin annabawan nan koyo ainihin tawilun jiddan ina da tsawo mutuka lakin naskuru minha za mu ambato kaɗan daga ciki ballawa za a yi saboda lokacin namu ga yadda yake suke ta littafin dama na taskiri ne hmm, a matsa yake kowa ina kan gobe ya kalli jakarsa ya duba an koma aiki ga littafi ba gama ba kai littafi na ya kamata sai an san yadda za a gama shi don ya shafe mu na ɗaya a annabawa suna da siffa ta gaskiya kuma ka kumanta ainihin menene gashi can humul usuwa yau ka duba yadda gaskiya ta zama kar ku ce na dame Ni ina mu'amala da mutane iyaye su yi maka ƙarya ‘ya’yan su yi maka ƙarya matansu su yi maka ƙarya malaman da ka tattara su yi maka ƙarya ya za ka yi ya za ka yi in an dawo wajen koyarwa sarakuna shugabanni ƙarya wanda duk zaka bula da shi yanzu ne maka kayace maka ku kwantar da hankalinku ka ma fa kun ce Wala ai irin wannan aiki mai sauki ne ai wannan da tun dole aka ga mana Allah dai iba kula da duk ku tarkata ku bari ni zan zo muku ƙarya yake dan abin da kuke tarawa ku bari shikenan ai biyu babu in kana yi taso mu yi tare in an gama akwai wani sai mu je mu faro wancan shugabanni ƙariya iyaye ƙariya ‘ya'ya ƙariya malamai ƙariya to ai rage shi kenan komai ya zama makaryata to don Allah ko du'a'i muka ya Allah zai karba haro na makaryata in ka samu mai gaskiya nadir mamaki ake kace mutum kana zuwa karfe takwas ka zo daidai karfe takwas ya ce kai majanuni ne ba takwas aka ce ba eh? to nawa aka tsara duka duka abin da tsara bai fi minti talatin ba saboda tsabar rashin mutunci mutum za ka yi alkawari da shi sai to nan ya kashe makaran nan wurin dama kana da ake ke maka ina zuwa karfe tara to ka neme shi wajen goma to do Allah wannan al'umma yaushe za ta ci nasara da wacce hanya za a ci nasara mutum zai ce maka gobe zan baka kuɗi kaza ƙarshen ta kuyi shekara bai baka ba sai dai dama ko ciniki kina ka rike ka. in ka kawo kuɗi gashi in ba kawo baje abinka ka ka gama wulla ka. tilas duk abin da za ka aikata sai da ihtiyata to in kuma haka ba yanzu sai maka hausan yara hannun ka cika tashin mu'amaloli na duniya babu gaskiya a addini babu gaskiya a duniya me zai sa yan tsirarun annaba za su taso su danne mu ba ba gaskiya ba gaskiya ɗa iwa uba karya, uba iwa ɗan karya. mata ta yi wa uwa miji karya, miji yi wa mata karya. ba wacce karya ta halar ba ta hila a'a karya ta zai yanka ta kirikiri kawai dama mata ta ɗauki uba mijinta makareci ne kamar yadda shi ma ya ɗauke ta makareciya abubuwan nan dole mu kalle su da kyau wallahi mun bar abubuwa da yawa hisa komai namu ya jagwalgwale ya sakwarkwake ya kwaɓe mun rasa inda za mu je mu rayu kuma mu ne muka ɓata wannan rayuwa da kanmu da wannan akwai gaskiya tun da siffofin suna da dama kamar da yadda ka karanta a littafin tauhidi kaga akwai amana bayan gaskiya bayan amana akwai isar da saƙo tabli akwai fitana kula Allah ya saka wa Nasiru Sa'di rahimahullah yana cewa Allah ya jarabce mu a wannan zamani sai ya zan bayin Allah suka zama dolaye shedanun al'umman su suka zama hazikai. in ka ga wanda aka yi wa wayo kawai dama da an ga malamin addini shi ake cece ka tunda an san kai dolo ne haka zamanin ya nuna da harshe ma karin magana ke ta malam za ta wuce abin za ka bai da kan gado bai da fasaha bai da komai kawai shi dai kawai iya kake muku karatu kaɗe rigarsa ya tashi ko neman taimako za a yi sai ya nema masa taimako shi ba zai neman taimakon da kansa ba za a yi karatu a kare Allah ya kiyaye da ce to kun ga dai malam daga anguwa a yi ho wallahi keken sama ko iska babu ku zo mu taimaka masa fi sabilillah shi wannan mai neman taimakon fi sabilillah a jikin malamin yake ci in an yi taimakon an gama taimako can ai ya koma gindin kekensa yana jira to malam ba samu taimako da yawa ba ga dai naira hamsin sauran mai neman taimakon ya soke su wanda musulunci ba haka ne ba annabi yana da fatana haka duk wanda ya karanta addinin musulunci kila ya zama hazikin duniya da hazikin lahira ko mutum cutar kai sai dai ka bar shi kawai ka ce wannan bari ka ɗan ɗaga masa kafa a kai wata gaba ka gwada masa kai ma kai ne ka bar shi ci gaba da cutar naka ya yi ma ɗaya kana kallon shi ya yi ma na biyu kana kallon shi ya yi maka bana kana kallon shi lokaci bai yi ba tana nan za a yi aran gama da kai inda rabo in kuma babu ba rabon a yi aran gama da kai ko dai ka fita ka fita daga ciki ko kuma wanda ike shirin zai tsallaka inda zai tsallakan ya mutu shi kenan ka sha amma ba za a baka ba to dole annabi haka na annabi wa'ina siffofi ne na annaba haka duk da'i ya zama wa'ina siffofi ya haɗo su da ƙari a takaice ne na takaicewa أخبر الله تبارك allah الله تعالى يبعد الأباري عن رسله أنهم صادقون من allah masu gaskiya ne. بقوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل wannan shine alƙawalin mai rahama kuma manzanni sun yi gaskiya dama su masu gaskiya ne kama wasafa ba'dhum kamar yadda ya siffata sashen su zalika haythu qala an khalilihi ibrahim alayhi salatu wassalam wadhkur fil kitabi ibrahim ka tuna masu ka kawo musu misalai wanda za su wasu da shi musamman littafin ibrahimu labarinsa innahu kana siddiqan nabiyya shi mai gaskiya ne kuma shi annabi ne ta kenan ashe an ce laqad kana lakum fi ibrahima uswatun hasana ashe kenan dole mu zama masu gaskiya ya kamata mutum yayi gaskiya ko da a bakin ransa ko da kana wa mutane aiki kaga kuɗin da kake musu aikin sun yi karace kai jama'a ba zan yi muku aiki akan kaza ba a gaskiya ko dai ku kara min kuɗi ko na bari ya ka ce a ce ba ka da kirki amma ba a ce ba ka da gaskiya A kan ka zauna an yi da kai za ka musu aiki ka za ka dinga tuqaddimu rijlan wato a ukhra sai ka duba ga zan iya cikawa kuɗin nan za ka iya yi a wannan ka sadaukar da sauran shi kenan ka cika masu, amma ba za ka fara aiki ta ba Alli ta ba dan maka magana ce kai kuza nawa kuke bari ai mun san nawa muke ba ka mun san matsayin ka matsayin ka kawo cewa na amma kace za ka yi mana aikin dubu ishirin ne kace za ka mana dubu biyu ka sadaukar da dubu goma sha takwas wannan za ka karba a wurin Allah amma mu dubu biyu za mu baka kuma aikin nan matsayinka ka ana sayan ka dubu ashirin to mu kuma saye ka dubu biyu sauran dubu takwas a wurin Allah za ka karba a shekenan dole ka cika mana abun nan cip cip ko ba dama kai mana gori kace nawa kuke biya na wa qala ta'ala an isma'ila alayhi salatu wassalam واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد إسماعيل متن مي كسكي عن القول إني مكا القول كمان كمان جي كان أفا وكان رسولا نبيا جكادا النبي ني منزوني وقال تعالى عن إدريس عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا كما النبايا ashe kenan kuwa duk abun da za mu yi kai kamata ya a ce a bana gaba ki ɗaya mu fitar da a samu bambancin duk wanda izo daga ita so da aka yi goron sallah nan da shi a duk inda ike aiki a duk inda ike rayuwa a same shi mai gaskiya don fa ma za ba da alhaƙi illa talal in dai wannan karatu bai mana amfani ba to ba karatun zai mana amfani lokaci ya yi da za mu dinga gaskiya ko gawa ko kafiri ba ce kai masa ƙarya ba ya kamata kafiri kai masa gaskiya ya aka ya kawai ita a ah, mu addinin mu ne nuna mana haka eh mu gaskiya da gaskiya muke haka zan mu ce mu yi saboda haka nan ka san mu da gaskiyar mu in kana yi wa mutum abu ka ce za ka masa in ba ka ce a ah, ba zan iya ba wani ba zan iya ba amma ba zan ba zan ba zan ainihin dinga ce ba komai je ka dawo ba komai je ka dawo ba komai je ka dawo kuma nan ma mutane su taimaka idan mutum yake muku ba zai iya ba ku kyale shi ba za ka ce don Allah ka taimaka ka yi min rai ka agaza min wallahi in baka taimaka ba to yanzu yaya zan yi kai kadai na dogara da kai kai kadai na yi kaza yanzu ka dubi alakan mu yanzu shikenan ba za ka yi min ba na ce ma ba zan iya ba kuma ba dole ka tunce ni ba me yasa ba za ka iya ba sai ka ce min a'a za ka iya ka ki ne ni fa na san kaina ni fa na san tsakanina da inda ka tura ni a ce maka ba zan iya ba to ka kyale ni duk wanda yake ba zai iya ba a kyale shi kuma kada a tafi ana zagensa. sa ya ce ka gan shi na bai son taimako maki aikin kama da kake bai da amfani saboda mai zaka ce masa haka kai ka san rayuwar shi ka san sirrinsa ka san gaibi yace maka ba zan iya ba ka sani ko ina da tabo can wurin inda zai je ka san kafin ka zo ka neme shi taimako dubu sun neme shi taimako ba kai kadai ne farko ba yace maka ban iyawa to shikenan ka yadda ba zai iya ba ka rufa masa asiri ka rufa ka nemi wata hanyar ai hanya Allah na da yawa inda rabo kila kana zaune ma kila Allah ka maka hanya ka tafi ka nemi wata hanyar in ma baka samu ba ka dake وقال تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم النبي عفدي يبات أجع النبي وصلوات الله وسلامه عليه والذي جاء بالصدق wannan da ya zo da gaskiya annabi Muhammad kenan wa saddaqa bihi ya gaskatar da gaskiya ya zo da gaskiya ya gaskata gaskiya ulaika humul muttaqun wa innan da suka kasu ne masu takawa kuna gani jama'a bayin Allah wala shakka karatu na fa duka kowa na ciki ba wanda ya fita wanda ma bai dauka yana ciki ba sai mu ce masko ya same shi masko ya same shi ba da wasu Allah ne ke magana da mu wa'annan su ne na muwazziki wanda muke koyi da su wala shakka anna sidqa huwa lubbur risala wa da'wa right gaskiya shine kashin baya shine tsokan ainihin jakadanci kuma shine tsokan da'wa ba yadda za a yi kai da'awa ba ka da gaskiya kana da dan kana yin dan hali yasa eh, zaka iske in dai mutum yana rashin gaskiya wallahi ma sai an gane shi wa bihi tastaqimul umur ra'aitu da gaskiyan nan ne al'amura kan miƙe shi mai wayo kullum haka Allah ke bada sawa yana ga yana mutane wayo kuma tsirara yake a gaban jama'a ba ma wajen Allah ba su kansu bayan Allah duk mayaudari Allah kan fallasa shi ya tafi yana kallon ba a san shi ba yana kallon ba san me yake ba wanda kowa ya san me yake wa tasmurul a'mal da gaskiya ne ayyuka kan yi albarka za ga aikin da ake ko ɗan abin da aka mallaka bai taka kara ya karya ba amma in ka ga aikin da ake kaga Allah ya sa masa albarka wal kadhib ƙarya kishiyar gaskiya mun qisatun me naƙasa abubuwa ne albarka ya tanazzahu an hasafa khalqi zababbun halitta sukan tsarkaka daga ƙarya ba sa ƙarya kashe na biyu akwai as-sabr daga cikin siffofin annabawa akwai sabaru sannan ka ba mu haƙuri domin haƙurin nan iyaka ne sai an yi haƙuri abubuwa idan ba ka yi haƙuri ba ba wanda za ka zama da shi kowa ma sai ka ga laifinsa wannan ka ga laifinsa wata rana rayuwarka sai ka ji ta ishe ka shi to yanzu dai abin na ni karan kana dai kamata yin mutu kawai don akwai waɗanda marasa imani sukan kashe kansu ai rashin haƙurin ne ka duba nan ba zai yiwu ba ka kalla nan ba zai yiwu ba ka kalla can ba zai yiwu ba sai ka ce bari ka samu wani su koyi mutuwan kasko ko ya rasa wannan rashin imani ne musulmi ba a samu su launa zuciya saboda haka na haƙuri za ka yi mutum ya turke ransa inna da'awatan nasi ila ta'atillahi وتحذيرهم من مخالفة أمره عمل صعب ومسلك شاق لا يطيقه كل أحد لكن لكن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم وهم صفوة الخلق قد لاقوا في سبيل دعوتهم صنوف المشاكل وأنواع الأذى فلم يثن ذلك عظائمهم ولم يوقف إقدامهم da'awat Allah tabbas kiran mutane zuwa ga addinin Allah ila ta'atillah gargadin su ka tsoma baki akan ayyukansu da suke marasa kyau daga sabawa umarnin Allah kai amalin sa'abu ko aiki ne mai wahala ba kuwa zai iya shi ba yanzu nan mutum kaji na ja an tsangwame ne ba dole tsangwame ka ba ba kai kake neman lada ba za ka iske mutane yanzu misalin a taimaka an kama kiran sallah sai kuɗa musamman yau kasuwa za mu je ko ofisoshi ana ɓalla kiran sallah ka dinga ce ka shiga ya ce alhaji ya kamata ka rufe kofa ai ya kamata ka rufe kofa ai ya kamata ka rufe kofa ya kamata ka rufe kofa sai ka ji an dame ka zan dinga tsine maka wani ya ce kai ramin ka daban nawa daban tun da nake a cikin hausawa sau ɗaya na taɓa samun mutumin da ya zo ainihin saboda kula da sallah da ya mutu da hasuna zainab ya zo ke ce min shi kamfaninsa yana so don Allah a rubuta masa wani alama da larabci a ce kamar yadda ma'aikatan gwamnati a ce yanzu an tafi hoto ba kowa wuri to a rubuta masa lokacin sallah ya dako allo ya aje an tafi sallah ya dawo sallah yanzu kuma bai yafe wani ma'aikatansa ban aka tabbala su ka ci gaba da sai da wani abu ana ce hayya ala salati ku ɗauko allo ko a gida gashi na an tafi sallah kwastoma kana iya zama ka zauna in wani wuri za ka je ka saya ka je ka saya ba rabon shi bane ba ka rike kayanka a shi zai zo sa kuma ka ga da Allah ta'ala ke tuttulo masa da arziki wallahi bai rasa ba yana cikin dai wa'anda za a sai masu yan kwandalolai dai gurgudu wallahi Allah ya buɗa masa musamman yi tabi na shaidu ana rubuta to irin wa'annan kasar rubutu na talla ko na irin sanarwa akwai wa'anda suka karanta bangare za ka faɗi amma manaka ba zai fito fili ba amma su ko in ya tsaya ya kalli abin ya kalli abin ya je dawo ya tsandaro kalma za ka kowa yana kallanta ya a rubuta masa irin wannan rambaɗe da rubutu da larabci a fassara shi zuwa yaran shi sannan zo a ajiye shi ne safin ana ce hayya ala sala to da kai ma ma'aikacin da da je kawai kana jin an taɓa lasa zai ka ɗauko shi ki ka zo ka ajiye kofa an tafi sallah ya laita kaumana ya kataduna bi hada tunda yayi abun a tashi to a ce irin haka irin haka irin haka a ce musulman mu haka ake a ce maka ana ce an kira sallah kasuwa nan ta tsade ba kowa malam ka shiga cike sai ka je wani dadi ko na san da na fita na zaga na ga shaguna rufe na ce ah alhamdulillah mu wada shi muna nan har yanzu da dan dama dama Allah ya sa ban yi nisa ban je gano inda za a ci gaba da kasuwanci ina cikin a taimaka ana ce addini ranar juma'a ka ga dukkan kasuwa ta tsada ba kowa saboda haka nan ta hadirin ko min dole a tsagoyi mutum amru sa'ab wa maslakun shaq la yutiquhu ba mai iya wannan la yutiquhu kullu adin ba kowa zai iya wannan ba lakin rusulullahi amma rusulullahi amma kaga manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim wa hum safwatul khalq su zababbun halitta ne kada la qaw fi sabili da'awatihim sunufal mashaqi la qaw sunufal mashaqi sun yi aran gama da bangarorin matsatsotsi a hanyar da'awarsu wa anwa al'adha da ɓangarorin cutuwa falam yatni zalika azaimahu wannan bai juyo da himmansu ba walam yurkis iqdamahum bai dakatar da ci gabansu ba وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا أخبار بعض أنبيائه أي الله تبارك وتعالى يا لا برتامنا وسو دقلا باران النباوان سكسوسين النباوان دي تورو منا wa ma laqahu da abinda suka yi aran gama da shi min al-adha fi sabili da'watihim wajen da'awarsu wa ma kana minhum min as-sabri da abinda ya kasance daga wayannan bayan Allah na cijewa wa tahammuli da jurewa fi sabili zuhuril haqqi wajen hanya bayyana gaskiya wa ila kalimatillahi ta'ala Allah ta'ala wa laqad kuzzibat rusulun min qablika manzanni da dama sun ƙaryata an ƙaryata su kafin ka wasabaru suka cije akan aikin su alama kuzibu wa uzu aka cutar da su hatta atahum nasruna har nasarar mu ta zo masu wala li kalimatillah ba ka samun canji a maganan Allah wala kad ja'aka min naba'il mursalin tabbar labaran manzanni sun zo maka wanda za su ƙara ƙarfafa ka ya rasulullah وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر uswatan bi ulil azmi min ar-rusuli alaihim salatu salam. Allah ta'ala ya umar tabbas Allah ya umarci sa annabi Muhammad kansa sabari da kije ya yi haƙuri uswata don ya koyi bi ulul azmi da ma'abota himma na annabawa faƙala fasbir kama sabara ulul azmi ka cije ka dage ka tsike in ji bahaushe kamar yadda ulul azmi masu himma suka tsike an cutar da su an tsangwame su an ci duddige an fito fili ba su fasa ba minar rusuli umarnin manzon Allah umarni ne ga al'ummarsa shi kan annabi ya riga ya haƙura sai dai ai koyi da shi to amma al'ummarsa su ji cewar shugabansu ma ga abin da aka ce masa yaya kai in babu aula wala tasta'jil lahum kada ka nemi gaggautowa kansu ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna abunda aka yi musu alkawarin nan za su ganshi lam yalbasu kai kace ba su zauna ba illa sa'a min har balagun isarwa ne kai dai isarwa kai dai karantarwa ya mai karantarwa ka ci gaba da karantarwa nasara na hannun Allah annabi ta aka ce kai hakuri kada ka je kai karatu yau kai karatu jibi bana kai baɗi kai idan abin yake kawai ka ci da zuci ka je ka dauko abun duka tun da yake haka ne yanzu ba za a shirya ba tun ma a halaka ina kai kare za ka halaka bayan Allah suna bukatan ka yi hakuri ka ci gaba da kiransu ka ci gaba da karantarwa wani ma bai kan da ji yanzu duk an lalace a yanzu duk an zama kaza a yanzu duk an zama kaza kawai to kai ne Allah zaka halaka su tun kafin Allah ya halaka kayansa ka ci gaba da gaya musu ka ci gaba da tarbiyyantar da su kai ka ɗauka kai ne baka iya ba da ka iya da sun gane kai ne illa a kanka ne ka dawo ka dinga duba aikinka fa hal yuhlaku ba wanda zai halaka illa alqaumul fasiquna sai dai fasikan nan to wannan kashi na farko kenan saniyan mu'jizatur rusuli can kashi na farko can awwalan ne aka ce yana ga ɗaukar wadda ɗin malik daga can sifatu rusuli ko eh sifatu rusuli alaihi salatu wassalam ko ah, wanda ga can nan awwalat kaga dole za ne saniya in ka ga saniyan dole akwai awwalat mu'jizatu rusuli mu'jizozin manzanni alaihi musallam tu'rafu mu'jizatu rusuli bi annaha ana sanin wa'annan mu'jizozi in ka so ka ce ayoyi da cewa su ne kullu kharikin lil adati yadhhiruhu Allah ta'ala ala aidi anbiya'ihi wa rusulihi ala wajhin yu'jizu al-bashar ala al-ityan bi mithlihi wannan shine ta'rifin mu'jiza abu ne da ya dace mutum ya ajiye wannan ya haddace wannan cikin kwakwalwar shi ana kullu kharikin duk wani abun da ya saba lil'ada yuzhiruhu Allah ta'ala ala aidi anbiya da Allah kan bayyana shi a hannun annabawansa kaga nan matsafa sun fita tunda Allah na bayyana abubuwa ta hannun matsafa ta hannun yan dabu ta hannun yan rufa'ido kaga nan yan rufa'ido sun fita abun da ya bayyana wanda ya sabawa al'ada amma fa ta hannun annabawa wa ala wajihin ya ajizul bashar ta fiskan da yakan gagari dan adam anil itiyani bi mithlihi wa kad jara ala aidi anbiya'ihi anbiya'illahi wa rusulihi ma taqumu bihi al-hujja wa yalzamu al-uqulu bil khudu'i wat tasdiq bima jaa bihi ar-rusul sawa bima jaa bihi ar-rusul sawa'un bi talabi aqwamihim aw biduni dhalika wa tusamma fil qur'ani ayatun su mujizozin wa kada jara ala aidi anbiya illahi wa rasulihi ma taqumu kada jara ma taqumu bihil hujja abunda hujja zai tabbata da shi ya gudana ta hannun annabawan Allah da manzannin Allah akwai abubuwa da zai nuna tabbas mutumin nan da yake kira annabin nan daga Allah yake akwai abubuwan da suka gudana hannayensu da yawa wa yalzamul yana tursasawa hankulan masu hankali bil khudu'i da sallama wannan annabi wat tasdiqi da gaskata shi bima da gaskata bima ja abihi rusul abunda manzannin nan suka zo da shi sawa'un bi talabi aqwamihim akwai abunda mu'jizar da ta auku ta dalilin neman mutanensu au bidune zalika ko da mutanensu ma basu nema ba wato samma al-mu'jizatu kenan fil qur'an ayatu akan ce ayoyi to wannan shine tarifin mu'jiza da kuma wanda mu'jizan kan bayyana a hannunsa wa tilkal mu'jizatu la takhruju an an an takuna mu'jizozin nan ba su ke su kasance irin waɗannan abubuwan da suke zuwa imma min babil ilmi mu'jiza takan kasance ta hanyar ilimi annabi ya zo da wani ilimin da ya gagari dukkan ɗan adam iliminsa ya saba al'ada kal ikhbar bil umuri al-ghaibati al-hadirati wal madiyati wal mustaqbilati bangare uku Kamar ba da labarin abubuwan da suke boye wayannan abubuwan da suke boye yanzu ne ga su a gabanku ai ka ga yanzu ba kowa ya san ba ma da kusan ba a sanin mai ka ciwo yanzu ko abin da ke nan a cikin amma annabi in yi bi zai bi da yake kai kan tuwo ka ce kai kan kuno ka sha kai kan shaye ka sha kai kwaɗa su ka ce nama wannan kifi ya ce wannan kaza ya ce ga abu ne gaibi amma annabi na iya ba da labarin haka kai kuma gobe ga abin da ka ci kai kuma gobe ga abin da kuma gobe din ta zama haka kaga abubuwa ne hadira ga'iba ne amma hadira abun koyayye ne amma yana na a ciki ba kowa san shi ba wal madiya da abubuwan da suka gabata abun da aka yi shekaru sai annabi ba ka labarin abun da ya ku lokacin adam lokacin annabi musa da sauransu awal mustaqbila da abubuwan da zai au ga annabi bai na ne cikin jama'a ke ce ainihin an yi fada tsakanin rome da farisa farisa sun yi sun yi kata-kata da romawa annabi ce za su lama kwanan nan yan shekaru ne ko shekara goma ba ba kana nan za ka je rom sun rama mutane suka dinga ga dace, haba haba haba yadda farisa suka musu yau za ka tashi har a ce ba za shekara goma nan gaba in ma an yi nasara da ya ba da kaza in dai wannan magana ta muhammadu gaskiya ne na ba da kaza in abin ya auku ilai ku abin ya auku ba a shekara kaza din ba sai ga shi romawa sun rama sun fidda farisawa duk inda suka kwace musu sun fidda su to wannan kaga mustaqbila irin wa'annan suna da dama don dai hankalin mu dawo cikin mu ne abin a dinga gane me ake faɗi ake bada yan misalan sal umurul ga'iba abubuwan da ke koyi alhadira na nan su ne kamar ka ikhbari isa alaihi salatu wassalamu qaumahu bima ya'kuluna wa ma yaddakhiruna annabi isa alaisa yakan ba wa mutanensa labari abin da suke ci a gidajensu da abin da suke boye da shi fi buyote wa ikhbaru nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wafatin najashi kaga hadir na zai aka tashi da safe an gama sallah ce bawa daga cikin bayan Allah ya mutu ba rediyo a lokacin ba waya ba rediyo ba waya inda yanzu na je waya aka yi masa amma ya tashi kawai jama'a wani bawa daga cikin bawayin Allah ya mutu ba wannan namu na wuri kaza mai kaza mai kaza ku tashi a zo a yi masa sallah haka masa sallah haka bincika haka tara haka take wannan ga'iba hadira kenan saura guda biyu ko madiya da mustaqbala saboda zamu bi abin sannu sannu والأمور الغائبة الماضية كإخبار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأخبار الأمم السابقة kamar yadda annabi ya dinga ba da labarin al'ummun da suka gabata mimma ja'a fil qur'anil karim wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma min zikri qisasihim masu bin kokof inda duk annabi ya faɗe su bi in dutse ya ba da labari su je su ga dutsen su tara haka in gari ne aka faɗe su bi su je su tara haka in rafi ne ya faɗe su je su tara haka in gari ne su bi su je su tara haka haka duk kowa idawa ya zauna wasu suka yi imani wasu suka ci gaba da kafircin su marasa rabu wal umurin mustaqbila abubuwa ga ibai wanda za su zo nan gaba ka ikhbarihi sallallahu alaihi wasallama bil fitani kamar yadda annabi ba da labarin fitintinu ai mu kaza mu ce lalle fa ka sadaka rasulullah wata fitina an ba da labari ka sai kai wani ma zai dinga da kai magana nan naka kai ka je ka rubuta wannan labari sau nawa za a ka sai kai ka kakara isa ko labari zaka ba yanzu yi kokari da littafi ga littafi ga hadisi duba da kyau ya sha aka yi shi ka je ka binciko in ba haka ne ba ka dawo ka ce mana abin da kuka faɗi ba haka yake ba za ka ga abin ya zo kalma da kalma harfan bi harfi haka ne ma da labarin fitintinu yau ga mutum ainihin mun shiga fitintinu yau in gari ya waye kana ganin kila da wuya aka yamma da kai in yanzu gashi dare ya yi kowa dai ya fi dare kila ko za a kai safe ko ba za a kai safe ba duk inda ka nufa kana rabbi sallin sallin rabbi sallin sallin in ka fita mata ka sai ka ga sai ta ga ka dawo in ita ma ta tafi anguwa sai ka ga ta dawo karshen ta wani wasifa ya da ita a hanya wa asharatis sa annabi ya ba da labarin alamomin tashin kiyama duk da wannan za a zo a kwance shi nan gaba ka min masa ya wala akwai bayani a gaban nan akwai abu a gaba mustaqbilan eh, sayati mustaqbilan fi kathirin min al ahadisi wa ikhbarihi bi masari'i sanadid quraish sallallahu alaihi wasallam kafin ai fadan badar sai da ya dinga faɗin ga inda manya-manyan arnana za su mutu wani zai mutu a bayan dutsen nan wani zai mutu misali ne wani zai mutu a bayan kurnyar can wani ga inda zai mutu can wani gindin rukukin can za a kashe shi wani ga inda za a kashe shi wani ga kafin su karasu filin da za a yi aran gaban kai da je nuna wa sabon daga abin da zai auku kuma abin da zai auku daidai yadda ya faɗi ba to da sabai kaga sun yi irin wani imani ba ba fa shakkan kan abin din mu ma abin da ya sa mutum yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra nan ba mu son abin ba gaskiya mutanen mu suna son addinin musulunci amma akwai karancin karatun addinin musulunci mutane musamman ɗaliban ilimi sai mutum ya ɗauko hadisin sa guda ɗaya ko ya ɗauka ce duk duniya shi kenan wannan hadisi ni kadai na san shi daga zama ka ka ki zuwa makaranta ka ka sake tambayo kowa shi kenan abu karatu ya ƙara pamphlet ɗinka karatu ya wuce pamphlet addinin musulunci ya wuce pamphlet wannan kasida daukar raba da yau sun ce ya wuce haka yau shin ba na hankali ba da ko kasida baka kasida wa to sai da rage hanya da ita Dan ku ka zaka dinga karatu a kasida kasida kasida nan ku zaka gama yawo dage ka ɗauki littafi ka nemi malamin da ka gamsu da shi ka zauna a sa ka karanta littafi min gilafin ila gilafin in za bata ka bata da hujja na'am hmm. a ah. ito ba mamaki ba ta ce take da wannan don dama kullum mai bata ai kasan sai ya rabu da gaskiya wannan ai ba gaibi ne ba labari aka bashi shi ai annabi daban yake aka bashi labari ba da labarin wa'in abubuwa gaskiya ne magana ka yan bidiya suna ya fakewa da wannan haka amma shi annabi ai sanar da shi ake labarai na gaibi ya ba da su an yi haka ai labari aka bashi to haka mun ga eh, daga cikin mujizozi ko duka wannan babin ilimi ne ko da ce na ɗaya imamin babin ilimi ko wannan duka babin ilimi ne wa imamin babin kudura akwai mu'ujiza ta ɓangaren iko ƙarfi Allah na ba wa annabi ƙarfin yin abubuwa ka ta hawili la'afa hayya juyar da sanda ta koma maciciya Allah ya shi ikon yin haka wa ayatu Musa alaihi salatu wassalam in ka so ka ce shi wannan shine mu'jizar annabi Musa wa kan shiqaqil qamar aya min ayati sidiki rasulina sallallahu alaihi wasallama wata ya tsage ya sakko kafa alama ce mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin gaskiyan annabi mu annabi Muhammad kuma watan ya sauka irin wani sauka na fitan mam na ban mamaki ga tun da su ma'abota duwatsu ne kinkima kinkima ko a hoto za gani makka tana da duwatsu kuma kuma muna da rafuka haka ainihin koyasha da suka roka suka ce to kada kai mana sihiri watan ya sauka daban-daban watan nan ya tsage a sama suna kallon shi a ce maka ɗaya ya sauka nasarawa ka ga lafiya tsakiya ɗaya watan sai sauka unguwan su. na ga lafiya a ba kuma ya saka shu ya koma ba ya juya ya same su yaya suka ce mun gani yanzu ka ce ya koma amma fa koma daban-daban shi kenan ice na nasarawa ya koma ya koma can sama inda yake wannan na angon ba shi ma ya daga ya koma shi ma ya daga ya koma suka haɗe yanzu sai alkawarin mu za ku yi imani suka ce to gaskiya baban kasimu ka bari mu tambayi mutanen duniya su ma sun gani dole a sa kwamiti wanda zai bincika ya ga cewar wannan abu haka yake kila kada ko ka rufe mana ido ne a hakan ba sun yi imani ba sai dai suna da labo sun yi imani daga baya su karan kansu suna ba da labarin irin tsagiranci da suka yi a yi sa khalid bin lori da radiyallahu anhu yake cewa gaskiya ku da kuka musulunta ba ku gan shi ba kun fi mu Da na sako ka ji kuka musulunta mu kun mun ga abubuwa muka ta yakin sa muna kallon abubuwa muna yakin sa sai da muka ga uwar bari muka da muka bishi dole saboda haka na yake ga wani ce da za ka musulunta kafi mu imani tun da kai baka gani ba mu kun mun ga abin da ya fi karfin hankalin mu ma gaba daya to wannan kenan na uku wa imma min babil ghina in ma dai ta babin tsarewa ko a ce wadatuwa mu'ujiza ta kan kasance ta babin tsarewa kamar yadda magana za ta nuna mana ka himayatin rasuli sallallahu alaihi wasallama mimman arada bihi su'a kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kare manzon Allah daga duk wanda yake neman sa da mugunta Allah ya tsare shi ka duba akwai lokacin da tafiya ta tafiya sun shiga wani daji an ga wata inuwan bishiya mai kyau aka bar wa manzon Allah yana yana da nutsuwa a daji duk ya rafa na cikin daji ya cire takwabansa ya makala kan bishiya ya da abin nan ya kwanta duk aka baje aka kewaye a sha akwai wani muguwa sama sai da annabi bacci ya sako ya ɗau takwabin sannan ya tashe shi ya ce yaya kana tsoro na ce a, ina tsoron Allah yace to wa zai kare ka yanzu yace Allah ina kiran Allah takobin nan ya faɗi annabi ya dauke takobi ce ka kuma fa yace kai hakuri kai dan muna da labari an ce mutumin kirki ne kai ce to shi kenan sai kira sahabban sa wanda suke kusa kusa wanda dan talukin nan a lokacin an ci a masa wanda za ya cinye shi danye wani ma ba zai samu naman ba ai za ce gashi nan ya zo ya dauko min takobi na kunji kunji kunji abin da ya ku abubakar ce na annaka rasulullahi Allah kai manzo Allah ne karewa ce kawai ta Allah saboda kana aka ce musulmi zai ce bai musulunta shi dai ba zai sake yakin annabi ba ba zai sake haduwa da wanda annabi zai yaki wanda ke yakin annabi ba shi ne abinda zai iya annabi kenan shi kana annabi ce je kawun ka ya tafi ya taka ce kai a duniya bai taɓa ganin irin wannan mutum ba kai bari ma zai bi shi kai idan garo da wai musulunta ga ya musulunta ne da kansa ba don tsoro ba ka san wannan ya musulunta zai aiki sun ga fa'idan gaskiya irin wannan ba ka shakkan yin yi bi ka amma wanda da ya ga abu yanka ma karya da ya ga dugu-dugu ya ma karya ko ruwa ya gani don ka ba shi wuri ya fake ya ma karya mimman aradu bihi so'a Allah ya kare shi fi mawata ya kai tira a wurare da dama fi makkata lailatul hijrati a makka ka duba da daren hijira an yi zobe wa gidansa ya bahaushe an masa zobe amma aka fito cikin su yana karanta abin da yake karantawa yana karatun qur'ani Allah ta'ala ya ɓoye ya ɓoye ya kurumtar da ya sa musu nauyin bacci ya fita har da ma ya ta musu kura sannan ya tashi ya fita ya fita abansa aka waye gari aka tashi da safe ina yayi ina yayi ina yayi ina yayi wa fil ghar haka kogo wanda magana ce sananna wannan tsarewa ce ta Allah wanda ainihin askara hasun zo kan ramin kan kogon sun tsaya kan kogon aka dinga gaddama ba yadda za dan adam ya shiga da wani na ce a duba cikin ramin nan wani na ce babu yadda za dan adam ya shiga cikin wannan rami tun da ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza haka haka wasu hatta dan uwansa hankalinsa ya tashi babban sa abubakar yana ce da ɗayansa zai kalli kafa sa ƙasa zai hange mu yace me kake tsammani duk inda mutum biyu suke Allah ne na uku munan Allah ne na uku hankalin kai kwanta la tazan inna Allah ma'ana to wannan ya nuna maka kayi wannan sai dai annabi kawai wa fi tariqi ila madina ku duba hanyar madina la haqa bihi suraqatu ibn malik kissa ce ma'rufa inda an riga an ba da kuɗi an ba da raƙumi ɗari miliyan ya tafa hamsin ga duk wanda ya zo da kan annabi ko kan abubakar ko kuma da su a raye suraka ya gansu ya sha alwashin shi ko zai je da su Allah ta'ala ya kare abun da ya auku ya a ƙarshe ma shi yi waye gari yana ba da kariya ya ce ku tafi abinku duk wanda ya biyo tana nan zan mai da shi wa fil madina ku duba a madina yadda ake neman manzon Allah a kashe la'alla zamanin yanzu zai nuna mana ana neman mutum a ina zai ya koyewa to haka ake neman a kashe manzon Allah mugaye sun ba da ɗumbin kuɗi ga duk wanda ya kashe manzon Allah musamman Yahudawa nan sun zazzage jakarsu gaba ɗaya ga duk wanda zai kashe musu manzon Allah fil madina lima hawala yahudu iktiyalahu yadda yahuda suka yi kokarin kashe shi su shi kaɗai duba yayin da aka je sulhu din da aka je neman taimakon da je aka je za a tattauna suna kallon su sun zo ba su suka fara cewa yawwa dama ta samu yau za mu kashe shi lahiya lahiya aka ɗauko ɗan abin da aka kawo aka kawo shimfiɗa aka aje shi inda za a kashe shi aka ce masa ya rasulullahi za mu je mu yi mitin a jama'an mu mu san yadda za a yi yadda kake son a yi din shi mitin a kashe shi ne a ɗauko wancan general a ɗauko wancan kaza a ɗauko wannan kaza an gama shirya yadda za sai ga jibril jibril ce ka tashi daga nan wurin san shirya za su kashe ka salamati kaza annabi ta shi fita طه agana رسوله بها Allah ta'ala ya wadanta manzonsa da su an himayata halkihi daga tsaron ainihin halittarsa. Wannan ita ce mu'ujiza ta annabawa da ta annabi Muhammadu a kebe. A tafriqu bainal mu'ujizati wal karamati wa khawariqul adati. Don akwai mu'ujizozi, akwai karamomi, akwai abubuwa da suka saba wa al'ada ana yake abun da ya bayyana ga annabi akan ce mujiza in abun mamaki aku ga annabi aya ne idan ya auku ga waliyin Allah karama ce idan ya auku ga mutum wanda yake mastur ba a san shi da saban Allah ba amma bai yi fice a bautan Allah ba sai ya ce masa ma'una idan ta auku ga shekiyi abun da ya saba al'ada ya ce masa istidraji ne Allah ne masa talala ya ci ban shi a duniya ya yi a ce maka wannan mutum shedani ne ibilishi ko ibilishiya ta dinga abubuwan da suka gagari jama'a wannan istidraji ne haka abubuwan suke alfarku bainal mu'jizati wal karama tunda a takaicen takaicewa ne bambancin tsakanin mu'jiza da karama ita kanta karama in ka san me ake ce masa karama za ka gano lalle karama ba damfara ce ba za ka gano damfara da karama alkaramatu hiya amrun khariqun lil ada ita ma dai karama wani abu ne al'amari ne da ya saba wa al'ada yujrihi Allah ta'ala ala yadi waliyin Allah ta'ala kan gudanar da shi a hannun bawan Allah da dama kuma za ka iske ma bawan Allah in wannan karamanta aku gare shi ba ya so a sani bai so a sani yakan damu in abin ya kuta nasa ta yi dallahu don ƙarfafa shi au ai anatan ko taimaka masa au tasbitan ko karfafa masa kwarin gwiwa au nasarar lidini ko don taimakawa addini wal farqu bainaha wa bainal bambanci tsakanin karama da mu'jiza ko mu ce da aya annal mu'jizata takunu ala yadi nabi mu'jiza kan kasance akan hannun manzo bainamal karama amma ita karama takunu ala yadi wali takan akuta hannun bawan Allah wal mu'jizatu takunu maqarunatan bit tahaddi mu'jiza takan zamo haɗe da ƙalubalanta a ce maka yin kai annabi ne ikaza kamar yanzu misali mutum so ce maka ma'aikaci ne eh, kai ma'aikaci ne ina ID ka shi ne abin da karama shi shi ne mujizarsa ce eh to gashi in ka duba baka gane sama sama ban da lauya lauya ka mika mata wannan ID ka da gaske ne don shi ma na yaudarar shi sa hannun na shi wancan din ne in duba ya eh, to shi to shi kenan manya jami'an tsaro ne kai iya abin da za ka yi tambaya abin da kake so a gaya maka saboda haka nan makaruna bitahati tana hade da kalubalanta bi khilafil karama karama mutum ba zai iya tinkaho da karama ba بين كرامات الأولياء وبين خوارق السحرة والمشعوذين والدتالين هناك فروق أقول بمبنتي بمبنتي داداما أكان كرام من أولياء الله باين الله وبين خوارق السحره da abubuwa da suka saba na masu sihiri wal musha'awizina da yan rufa'ido ashabul hiyali wadajjalina da kuma makaryata minha na farko dai anna karamatil awliya'a sababuha at-taqwa wal 'amalus salih karamomin waliyan Allah dalilin su tsoron Allah da yin ayyuka na gari idan mutum ya karbo ai ka kumanta daga cikin sawabitul imani ko masu taimakawa ainihin bautan Allah wa amalul zina. ayyukan yan damfara kuwa masu rufa ido sababu halkuf kafirce kan kawo shi dalilin kafirce ne wanda ibigire ya kafirce wa Allah ya zama afsak asim ta sa ga shaytanu na taimakonsa wal fiski da fasikanci wal na biyu an anna karamatil awliya awliya yasta'anu biha birri albirri wattaqwa aw ala umurin mubaha karamomin waliyan Allah yusta'anu biha akan yi amfani da su ala birri kan yin da'a wa Allah wattaqwa aw ala umurin mubaha kan abubuwa na halal wa amalul musha'awizina ayyukan masu tsafi yan hila yan rufa ido wadda jalina da makaryata yusta'anu biha akan amfana da ita ne ala umurin shirkiya kan abubuwa na shirka au muharrama na uku anna karama fil awliyai taqawa bi dhikrillah wa tauhidihi wa khawariq as-saharati wal mushawidin tabatulu wa in au tad'afu عند ذكر الله وقراءة القرآن karamomin waliyan Allah sukan yi ƙarfi ta dalilin ambaton Allah da kaɗai ta Allah Ta baraka wa ta'ala ya sallan mutum tilawar mutum zikirin mutum ambaton Allah mutum taimakon mutum haka za ga karama takan ƙara ƙarfi wa khawariqus sahara amma abubuwan da suka saba na masu sihiri wal na da yan ido tabbatulu sukan ɓaci au tabu ko su launai inda zikirillahi. lahi ba za ga ko yan tauri ba wannan zai nuna maka lalle ashe tauri gariya ne shi aiki ne na shaidan za ga ko sallah ba su fayi ba ko wanka za ka ga ainihin dan tauri in taurin ya kai tauri bai fai wanka ba wannan mushriki ne za ba wanka ba kaza sannan babu sallah hatta ainihin marokan suka ce banda sallah kullum kullum eh sai dai ka yi rabi ka ba rabi me yi kaɗan ku da yi bari da ya na kahiri ne tan tagarya saboda kanan ba musul ba ba a da bukatan yan tauri a komai a ce misali ahlu sunna abubuwa sun caɓa eh, yan tauri me za da su masu wankan janaba ne masu ainihin karatun qur'ani masu tasbihi su ne kaɗai za su iya kare masallatan Allah wa qira'atul qur'an haka karatun qur'ani na kariya shi Nuhu hudu anna awliya Allah la yastaghilluna ma yajrihi Allah ala aydihim min al-karamat lin-nasabi والاحتيال ولفت الناس إلى تعظيمهم وإنما تزيدهم تواضعا ومحبة لله وإقبالا على عبادته وليا ألا نجسكن بأن جبب وليا شيطان با لا يستغلون ما يجريه الله باس إنفاني دا أبون دا الله كان قدانا دا شيطان نوسو نكرامومي دوسو سامجرما don Allah ya yi abin da ya ba da mamaki ba su amfani da shi don su samu girma wal ihtiyali su haɗa hadda damfara har mutum ainihin a ce maka ala haddi ma ya kuluna mutum yana so ya gwada karama ya yanki daji dinga falfala gudu ya riga mutane wasu su hau mota shi ya yanka ta wani wuri can a ja same shi a wurin ana ya aka yi malam kai zai ce ba komai ba komai ai ba a so a sani da wuri ba a so a sani mota ka shigo ce ba komai ku daina tone tone sirri ake so nan ne ke ƙara bayyana sirrin nashi bayan an san san hanya ta ratse ne ya falla ka bi ya kai annabi ke bin hanya a je da shi tare a dawo da shi tare walaftin nafi da janyo karkato da mutane ila azabin wai don a girmama su ah, waliyin Allah idan ka waliyan Allah suna kirga karama kamar yadda suka ce kaman haila ne ga yamace tana zaune cikin ƙawayenta, ana zaune lafiya kwatsan jini sai barke mata ta yi shuru ta bata wurin ta tashi ga jini na zuba saboda kanan kunya yi sheta ga shi kaddara ne daga Allah amma dai bata ba ta san haka da ta san haka zai aku ba za ta zo to haka waliyan Allah ba sa son karama ta aku gare su in ta aku sukan damu a ce ya aikata wani abin da an kasa sa shi zo yi bayan ya yi ya rasa inda zai sa kansa wasu da dama sukan gari saboda wannan sukan bace daga wurin wa innama taziduhum tawadu'an wannan karaman na ƙara masu ƙanƙantar da kai wa mahabbatan lillahi da son Allah wa iqbalan ala ibadatihi so sake fiskantar bautan Allah kake nan ba karama da za ta zaka kai karaman ka daina bautan Allah sukan ji daga cikin shaidanun kungiyoyi ko kuma kungiyoyi na bata mutum kan kai wata martaba ya bar sallah ya bar azumi ya bar kaza shi yanzu kawai eh, ibadan sa son Allah ya shi son shehin sama ne kawai yake wannan fatake ne ba wali bane ba shaidani ne waliyun min a ash-shaytan bi khilaf al zina, sabanin yan damfara ma'ana yan rufa'ido yan kila والدجالين دم قرية فإنهم يستغلون ذلك الأحوال الشيطانية sukan yi amfani da waɗannan matsayi na shaɗan tunda suna zuwa da abun kaga an ɗauko mutum na ba an kawo wani shaiɗani ba shaiɗan ɗin ya tashi samun shaitan ɗin ya ɗauki wa yanka cikinsa ya ɗebo kashin da ke cikin cikinsa ya zubar yana kuka ana masa haka daga baya mai da fata ya shashafa ya shashafa ya sai ya miƙe kawai ya shiga layin mandiri wani kuma ya taso wani shehin ya taso ya tattara kashin ya cinye hmm? an su yan eh, me yake da suna ba su cd yana na na talaba shi tsakaninku in ma wurin ku na gani hadi la hawalu shaytaniyya wannan matsayin na shaytana a ce ga mutum an rike shi da karfin tsaya an huda bakinsa ta nan karfe ya kullo ta nan ko a ɗauki gatari a luma masa sannan kuma kuma yi kuma kuma yana zare ido a shafa a shafa ba komai shi ya tsana ne ba musulunci ne ba don wannan kada ya burge ka don mutum ya yi haka shaitan ne a hawalu da shaitaniya alati tajri ala aidihim wanda take gudanawa a hannunsu lijal bin nasi ila mai. don janyo mutane su girmama su wa taqarrubi ilayhim su nemi shiga a wurin su wa ibadatihim ainihin da bauta masu min dunillahi azza wa jalla ba gani ba ko da masu wasan maciji in ka bi sai da ma ganinsa sai kaga ya zo ya shimfiɗa ya yi rashe rashe ce ku nemo tirela ta bi ta kaina maganin majina ba zai sai da shi kenan to shi kenan tirela ta bi ta kanka yi kenan majina ya ta gudu ya yi wasa sakinsa ya gama ya yi su ya ce kai bari ma ya nuna ko shi ba zai cuta ba shi ba wa Allah ne a ɗauko mota ta tsallake ke kai mutane ba su gani ba sosai ku sake bi zo da baya da baya a tsallake shi a zo da baya ka sake a sake a sake haba yi fito da magani zai gani malam bawa kata sai wawa wawa so za ka gana yi sai wuya za a yi ne duk abin da jinye mana wala da rikin karatu shi kenan in tirila ta bi ta kanka shi kenan sai ka ba da maganin majina sannu irin ku dubu na suka mutu sai isa da dama an yi wallahi kuna kuna dariya abin da so karshen ta sai kuna akwai wanda ya je shan wannan magani. sun biya girga ba abu ne ba in an faɗi ba ana faɗin abun dan wai mu yawa dariya ba masu yi famu ka shiga ciki malam mu mabiya annabi muhammadu aka waye gani muka aka mai da mu dole yi bai wuce a yi mana damfara ba duk da dama abin wurin son banza ne kan jamu duk mai son banza ko sai kaga ya kare a banza saboda nan abun nan mai bakin cikin sa abu ne wanda ke kamata kai ya kamata a ji an yi kenan wanda aka yi a baya Allah ya gafarta mana amma yanzu kowanne mutum ka dinga kallon shi da ido hudu ka kalle shi da idon da ke kanka ka kalle shi da idon da ke cikin zuciyarka kana ganin zai nuna wa ya ce ce haramala farko dai ina jan hankalinka ka yi haƙuri ba zan tona ma sai ba in ku ka matsa zan tona maka damfara damfara damfara mutum ya sa riga addini ya cuce mu ya sa riga addini ya cuta ya sa riga addini in kun kora shi a can sai kuka ga can an bashi masauki Sai ya zama kamar a'a kai bakin ciki kake masa alhali dan dabbara ne ba abin da ake samu salami lafiya a duniya nan sai dai haram na hudu na biyar kai أن الكرامة أن الكرامة من الله تعالى لا يطلبها الولي بفعله كرامة daga Allah tabaraka wa ta'ala waliyin Allah bai neman ta da aikinsa shi na neman yadda Allah ne bainama sihiru amma sihiri ko sha'awada ta kunu bi fi'li sahir sahiri ne kai shirya kayansa wal mushawidu an tariki isti'anatihi bi shayatin ta hanyar yin amfani da aljanu أقول الإيمان بالرسل جميعا جسكة ظني قبا قايا با أوال ولي معنى الإيمان بهم هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه معنى إيماني دمن ظني huwa tasdiqul jazim shine gaskatawa yankakke banda ba kanto bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasula Allah ya aiko manzo a dukkan al'ummu yad'uhum ila ibadatihi yana kiran su zuwa ga bautansa ainihin yad'uhum yana kiran mutanen nan zuwa ga bautar Allah wahdahu la sharika lahu wal kufru da yake gunne bima yu'badu duk abun da ake bautata masa min duniya wanda ba Allah ba wa anna jami'ahum sadiquna annabawan eh, kiramun barara hudatu mutaduna gaba ɗayan annabawan nan masu gaskiya ne sun siffatu da siffa ta gaskiya kiramun masu karamci ne barara masu da'a hudatun shiryayyu ne mutaduna masu shirya tarwa. wa annahu ai annabawan wannan ballighu jami'a ma arsalahum Allah bihi lam yaktumu wa lam yughayyiru annabawan wannan ballighu sun isar ga jami'a ma arsalahum Allah bihi duk abinda Allah ya turo su da shi lam yaktumu basu koyi ba wa lam yughayyiru qala ta'ala fa hal ala rusulu illa al-balaghul mubin ba wani abu akan ne ille isarwa nan isarwa in kuma akwai abin kawo shi mu abin da aka ɗora musu kawai isarwa shirya na hannun Allah walqad ba'athna fi kulle ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut dukkan kowace al'umma an kuma mata jajjaka da da bautatawa Allah shi kadai a cewa duk wani bauta wanda ba na Allah ba bi ma'ana la ilaha illallah fa minhum man hadallah a mutanen na akwai wanda Allah ya shiryar wa minhum man haqqat alaihi dalala akwai wanda bata ta tabbata kansa fasiru fil ardi ku yawata cikin duniya ku tambaya ko da da tunani fanzuru ku yi tadabburi kaifa kana aqibatul mukaththibin ya kuka ga makoman masu karyata Allah makomar ba ta da kyau wa annabawa wasu daga annabawa na afdalu min ba'd wasu sun fi wasu daraja kama qala Allah ta'ala tilka rusulu a ba'dahum ala ba'd wancan nan ka manzanni da ake ta bayani ake ta bayani Allah ta'ala ce mun fifita sashen su kan sashi minhum man kallama Allah daga cikin manzannin Allah akwai wanda yi magana da Allah baki da baki wa rafa ba'dahum darajatin Allah ya fifita wasu annabawan da martabobi وآتينا عيسى بن مريم البينات من باوى النبي عيسى عليه الصلاة والسلام موجزوزي بياني وأيدناه بروح القدس منكر ففيش روحي من سلكي جبريل عليه السلام وأفضلهم أولو العزم في ينسو ما أبو تاهم من قدابير وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام wa afdaluhum ulu wa afdalu ulu al-azmi muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi ne shugaban gaba daya salawatullahi wa salamu alaihi wal iman bihim imani da wa'annan annabawa jami'an wajibun dole ne ba sunna bane ba dole ne wajibi ne faman kafara bi wahidin minhum duk wanda ya kafirce wa daga annabawan nan fakada kafara bihin jami'a. ya karyata annabawan gaba daya wa hadha kufrun biman arsalahum cewa wanda ya aiko su ne wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala قال تعالى آمن الرسول unzila أنزل إليه من ربه والمؤمنون Manzo annabi Muhammad. Salawatullahi wa وسلامه عليه ya gaskatar da abin da aka saukar masa daga Ubangijinsa, haka duk waɗanda suka yi imani da shi sun gaskatar. kullun amana billah gaba ɗaya sun ba da gaskiya da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu raba tsakanin wani daga manzannensa wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji mun yi da'a غفرانك غفرك mana الله كيافي من لا يفكم ربنا وإليك غفرانك wa ilaikal المصير وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا إن الذين يؤمنون بالله ويكفرون بالله هذا متعنى أن da كافر kafircewa الله بمن ظن الله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله suna son raba tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'din mun gaskata wasu wa nakfuru bi ba'din mun bijire wa wasu wa yuriduna an yattakhidhu sabilan bayna dhalik so suke su dauki hanya su su dauki wai addinin su tsakanin haka ulaika humul kafiruna haqqan wa'annan su ne arna zallan arna wa tadna lil kafirina azaban muhina mun tattara azaba taulakanci ga duk wani kafiri wallazina amanu billahi wa rusulihi wa'annan da suka gaskata Allah suka gaskata manzannin Allah walam yufarriqu baina ahadin minhum ba su ware wani daga manzanni ba dukka sun gaskatar da su ula'ika sawfa yutihim ujurahum wayannan Allah zai ba su ladan su ana nan a kwana a tashi wa kana Allah ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai wa qala kazzabat qaumu nuhin al-mursalin can dai akan mawdu'in kar ku manta mawdu'i ainihin imani da annabawa gaba daya a aya ta zo cewa mutanen nuhu sun karyata manzanni kaga al'ada manzo ɗaya suka karyata tunda a zamanin sa nuhu ne kadai ga ba su san ma manzannin da za a aiko daga baya ba amma aka ce sun karyata manzanni shi isa aka ce mutum ya karyata manzo ɗaya to ya karyata su duka domin Allah ya karyata wanda ya karyata Allah kaga duka bai da su ba kenan isa aka ce mutanen Nuhu sun karyata manzanni wa qala kazzabat adunil mursalin adawa ma kazalika sun karyata manzanni wa lam yakul qaumi nuhin wa adin illa nabiyyun wahidun wahidun ai kowannen su annabi da suke da shi falamma kazzabuhu da suka karyata manzon zamanin su ja'ala Allah takzibahum lahu Allah sai ya sanya karyata wanda suka yi shi suka karyata takziban li jami'ir rusuli karyata manzon nan guda daya an karyata dukkan manzanni wa kama yajibul imanu bihim kamar yadda yake wajaban gaskata su ala wajhil umum min man alimna minhum wa'inda muka sani daga cikin su kamar dai da kusan mala'ikun can wanda muka san sunayen su wajibi ne mu gaskatar da su wa man lam na'lam wanda ba mu san sunayen su ba kazalika yajibul imanu ya wajaba mai imani da dukkan manzanni wanda muka san sunayen su, da wanda ba mu san sunayen su ba ala wajhil khusus bi kulli man samma Allah subhanahu wa ta'ala da duk wanda Allah ya kira su minhum ma al i'tiqadi bi anna lillahi ta'ala rusula cewa Allah na da manzanni siwahun banda waɗannan kama qala wa laqad arsalna rusulan min qablika mun turo zanni da dama kafinka minhum man qasasna alayka cikin su akwai wanda muka ba ka labarin su wa minhum man lam naqasus alayka wa lubbul imani bihim ta'atuhum tsokan imani da su abinda ake nema dai wajen imani da annabawan nan ba wani abu ne ba ba a tuhum bitti bai awamirihim yi musu da'a ta wajen bin umarninsu wal ibtiadu an manahihim da cewa duk abin da suka hana wannan shine imani da manzo ba su da bukatan ai musu waka ba su da bukatan ai musu rawa ba su da bukatan ai musu kida abin da suke nema a bi abin da suka ce a bar abin da suka hana Kisa ko musulunci mutum zai shiga zuwa ba shi sharuɗa wannan manzon Allah za ka gaskata shi duk abun da ya ce ka ce eh za ka bar duk abun da ya hana ce eh za ka iya yin duk abun da ice ai yi ce eh yanzu ba za ka yi komai ba sai yadda ya tsara maka ka ce eh za ka iya hudun nan zan iya ka yi alkawari to yi da larabci kana zaka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi shi kenan ka dauki wannan alkawari yanzu abin da ke jira kai yi isa ba kafin ka masulantar da mutum ka ba shi wannan sharuɗa don ka ka shiga abin da baka san shi ba in ba dole ne musulunci kai ba la ikrar hafidi in yayi ma ka zo mu yi in bai ma wuce abin ka ba sarki amma duk wanda zaka musulunta da shi sai ka shi wannan ka'ida wannan ka'idoji guda hudu ga abin da manzo Allah ke nema duk abin da ya bada labari zaka gaskata shi zaka bar duk abin da ya hana za ka aikatar duk abin da aka ishe yayi ba za ka gudanar da komai ba sai ka tuntuɓi ya ishe yayi wannan abu wasairu ala nahjihi yin tafiya akan hanyar su fahumul muballiguna an Allah ta'ala su masu isar da sako daga Allah wa humul uswa li umamihim su ne abin koyi ga al'ummunsu wa kada asamahumullahu ta'ala Allah ya riga ya tsare su fi ma yukhbiruna anhu subhanahu cikin duk abun da suke ba da labari daga Allah Allah ya tsare abun ba abun da zai zo sai gaskiya wa fi tabaligi risalatihi a wajen isar da manzancinsa sa, bittifaqil umma qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka faɗa masu in dai kuna son Allah tabaraka wa ta'ala da gaske ni za ku yi wa da'a Allah ta'ala sai ya so ku واغفر لكم ذنوبكم يعفي مكم لإفكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول كيداء وعلا كيداء ومنصن الله فإن تولوا إن كباد بايا فإن الله لا يحب الكافرين الله بيسن كافرين زي ما سوء ذابا فطاعة الله تعالى وعبادته باتباعهم والاقتداء بهم يوى الله طاعه ainihin bautatawa Allah ta hanyar bin manzannin nan ne da yin koyi da wa'annan manzannin wal wajibu alaina jama'a na cikin masallaci mazanmu da matanmu manya da ƙananu abin da yake wajibi a kan gaggace yanzu aka rubuta littafin huwa amalu bi shari'ati man arsala ilaina minhu sai ne yin aiki da shari'an wanda aka aiko mana daga cikinsu wa huwa muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa huwa khatimuhum shine cikamakinsu al-mab'uthu ila an-nasi jami'a wanda an aiko shi zuwa ga mutane gaba daya qala ta'ala falawa wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum na rantse da ubangijinka Allah kai rantsuwa da kasa, mutanen nan ba wanda zai yi imani sai sun ɗora ka mai hukunci cikin duk abin da ya gudana tsakaninsu sannan abin da ka yanke sun mala ya ji dofi an fusihim haraja ba su samu damuwa ba cikin yankewanka da kai mimma qadaita wa yusallimu taslima sun ba da kai ba da kai walaysa min al-imani bihim raf'uhum fawqa manzilatihim tasma'una baya daga cikin imani da manzannin Allah a ɗaukaka su kan matsayinsu kamar yadda wasu sukan ba wa annabi matsayi ɗan Allah wasu su ba shi matsayin Allah ma kansa ta'ala Allah an zalika uluwan kabira su ku annaba sun tsarkaka daga haka allati ja'ala Allah ta'ala lahu ba su wuce matsayinsu ka duba annabi sai ce ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haka. Eh? za maza an ta kaza kaza a ce annabawa sun san aikinsu misalin duniya kawai misalin duk wanda ya san aikinsa a ma'aikata an ja masa layi kana da iko kan kaza kana da iko kan kaza kana da iko kan kaza an baka ka'idojin aiki annabawa sun san ka'idojin su ba su tsallakewa wannan matsayin annabi wane ne wannan matsayin annabi wane ne wannan matsayin annabi wane ne wannan matsayin annabi wane ne shi ne zai aikata shi wanda ba nashi bai ce a'a wannan matsayi ne na Allah annabawa suna nan inda aka ajiye su daga su sama da matsayin su ba son su bane ba fahum ibadun min al-bashar bayi ne daga ainihin yan adam daga yan adam ikhtarahumullahu Allah ne ya zabe su wa addahum li hamli risalatihi ya tattala su ya horar da su don daukan sakonsa su isar taba'i'uhum taba'i'ul bashar su irin na dan adam ne sukan ji zunyunwa sukan ji kishi sukan yi bacci sukan yi haja irin ta dan adam wala yamlikuna shay'an min khasa'is al-uluhiyya ba su da ikon komai na daga bambance bambancen ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala fala ya'lam fala ya'lamuna min al-ghaibi ina la san ba su sanin gaibi ba su sanin gaibi illa ma atla'ahum Allah alaihi wancan duk abin da suka ba da labarin gaibin wanda ya gabata da labarin gaibin da ake ciki da labarin gaibin abin da ake gaba, zai zo nan gaba duk ya ba su labari ya zo a alkurani ko a hadisi tunda annabawa musamman annabi Muhammad la yantiqu anil hawa dukkan su ma haka ne amma wannan shine bi shahadatil qur'ani la yantiqu anil hawa shi isa ana da wahayi biyu ne mutane su imani da haka akwai alkur'ani akwai hadisin manzon Allah Hadisi manzon Allah wahayi ne inda ingantacce ne daga Allah tunda annabi bai faɗe shi da ƙaba. ya faɗe ne da umarnin Allah saboda haka nan fala ya'lamuna min al-ghaibi ba su sani daga gaibi illa ma atala'ahum Allah alaihi sai abunda Allah ya sanar da su duk abun da suka faɗi na abubuwan da suka gabata da abun da suke faɗi da halin da suke cikinsa da abun da suke faɗi abubuwan da za su taso Allah ne ya Allah a masu Allah ne ya hangar da su abu amiran صلى sallallahu alaihi وسلم iblaga ummatihi ya ainihin Allah ta'ala eh, ko إلا ما أطلعه الله عليه قال تعالى الله يعي مغننا عامرا محمدا لنا حرم محمد صلوات الله وسلامه عليه إبلاغ أمته يا إسروا الأمة قل إنما أنا بشر مثلكم سبحان الله ni mutum إلا irinku illa أنا يمين وحي yi وحي يوحى إلي أنا يومين وحي كوكو ana yi tunda an san mahaifinsa an san kakansa an san mahaifiyansa, an san inda aka raine shi an ga sana'arsa an san irin abincin da yake ci ga matan da ya aura ga 'ya'ya ina da su mutum ne wa qala qul la aqulu lakum indi khaza'inullah ban ce muku sirrin Allah na hannuna ba sirrin Allah baya hannuna wala a'lamul ghaiba ban san gaibi ba ina zaka juya wannan aya ai ba ta ba ga duk mai hankali akan yi magana masu ilimi sun san a kulle ta ba yadda za a yi ka juya ta kana juya ta ka zama jahili jahili ne ma zai tunanin juya ta wanda kaga ina kaka kaka zai juya magana kullum lahi ka dinga kallon shi kawai sai kon Allah aljununu fununu wa hadha fannun minhu la alamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak ban ce muku ni mala'ika bane ba in attabi'u illa ma yuha ilai ba abun da nake bi sai abun da aka aiko min wa kad haka Allah ta'ala an nuhin alaihi salatu wassalam qalahu liqaumihi Allah ya kawo mana labarin Nuhu maganganunsa ainihin da maganarsa ga mutanansa. yace wala aqulu lakum indi khaza'inullah ban ce muku sirrin Allah na hannuna ba wala ya'lamu al-ghaiba ban san gaibi ba wala aqulu inni malak ban face muku ni mala'ika ne ba wala a lillazi tazdari a'yunuhum lan yu'tiyahum Allahu khaira ba zan cewa wa'inda suke zubar da hawaye su tuna Allah su tuna azaba Allah su tuna ni'ima Allah su ambaci Allah su kuka ba zan ce musu Allah ba zai ba ku alkhairi ba saboda ba su da kuɗi Allahu a'lamu ma fi anfusihim Allah ya san abunda da ke cikin zukatansu ni idan lamina zalimi in na faɗi haka haifu na yi zalunci Allah mu darasi guda الإيمان بمحمد صلى الله na biyan نبيا ورسولا tubali ne guda ɗaya dole a ɗora shi saboda amma ya gaman cika ce magana daga nan za a fara sabon karatu Ya ta يتضمن الإيمان به sallallahu alaihi wa sallama ma يلي imani da annabi Muhammad ya tattaro abeben nan da suke zuwa duk da an dunkule abu biyu ne عموم sallallahu alaihi wa sallama ilal إلى الناس wajibi ne duk musulmi ya yi imani gamewan aiko shi ma'ana aiko shi gaban mene zuwa ga dukkan mutane kafa qala ta'ala ya ayyuhan nas ya mutanen duniya na kowanne kwana na kowanne tudu yankin asiya afurkawa turawan gabas turawan yamma duk inda ɗan adam yake a nas inni rasulullahi ilaikum jami'a jakadan Allah nake zuwa gare ku gaba ɗaya mutanen makka mutanen america mutanen ingila mutanen faransa australiyawa na ko'ina a duniyar nan na ruwa da na tudu gaba ɗaya manzon Allah jakada ne gare ku gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam jama'a mu ke da addini وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بمعيكوك بسيزوها قبائيا ولمتعلي Ainin kana mai albishiyar bishara ga duk wanda ya da'a wa Allah mai gargadi ga duk wanda ya saba wa Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallama wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khaffa wa bu'istu ila kulli ahmara wa aswada da ji ka san maganar manzon Allah ne wannan kalmomin kansu wa kana annabiyyu annabi ya kasance yubu'afu ila qaumihi akan turo shi zuwa ga mutanansa khassa wa bu'istu ni ko an turo ni ne ila kulli ahmar wa aswad fari da baki ja da baki da wuyan kaga ko da rubuce rubuce na raba, ana ambaton baki amma kana komawa aya kana komawa maganar manzon Allah zaka ga da an kira fari baki za a kira mu ka ke addinin musulunci ba ba mun wuce a ba mu kuɗi mai addini sai dai mu ba da kuɗi addini tunda da mu aka kafa addinin nan kusan a ce kullum bin manta wannan rana da tafi kusan dukkan rana ko a wurin manzon Allah ran da shiga makka ya shiga makka da soja sama da dubu goma a wannan lokacin duk inda ka kalla an kame ko ina sojojinsa ne duk duwatsun nan amma aka duba ga an sarawa ga muhajiruna ga yan uwansa Quraishu ga waɗanda suke kaza ga su Abubakar ga su Umar ga su Usmanu ga su Aliyu ga kannansa ga wane ne kawai da ya duba ya duba ce na Usama baki ne ina bilal baki ne ya shiga tsakiyarsu ɗaya a dama ɗaya a hagu suka nasa aka tare kawai ko'ina kowa ya bushe gurin gaba ɗaya kawai ana kallon ina za su Ije kira ce na mai makullin kaba ruko da gudu gani ya buɗe ya buɗe saboda kanan da annabi da bilalu da usama suka shiga ciki bakake su suka tsaya su abin da addinin musulunci kayan mu ne mu ne ya ta mu ba da kuɗi ai addini amma wala mu fi karin a ce mu jira muna jira da za su mana masallaci ku yi ku in kun kafa naku ku gayyace mu mu ma ya kamata ya ne ai da aka fara mu tara kuɗi daga nan mu ce mu kai kuɗin mu a gina ka'aba da shi in annabi na na ka bai da kunya mu je mu roko kuɗi a can kenta ce in ana neman taimako mu ma a ɗora mana abin da za mu kai a matsayinmu na ƴaƴa haifafu. amma mu zauna ce muna jira su ne in sun gama nasu masallacin su zo su yi mana in sun gama makarantar su zo su yi mana in sun zo za su yi dai ba za mu ce in ba ma so ba saboda bai kamata ba mun kasa yi amma ba su kawo ba ba ma so ba mu nema su zo su yi kallo za mu yi kayanmu da kanmu tunda addinin nan da mu aka kafa shi da iyayen ba haka ba. so daga nan mu bakake addinin musulunci namu ne in ana gadon addini to baki ya gaji addinin musulunci saboda haka nan musamman sai mu daina raina kanmu mu daina wulakanta kanmu mu daina nuna muna neman a bamu a bamu ha bamu mu ce a bamu sai dai mu bayar sai dai mu bayar ce in ana neman taimako ga mazaje in ana neman taimako ga kuɗi in ana neman kaza gashi amma dai sai dai in so suka kawo a matsayin suna so dai su mutunta yan uwansu to kana iya dan uwanka kyauta ta karamci amma ba kyauta ta talauci ba ba mun kasa yi ba wajibi ne mu sa wannan a za mu yi masallatanmu da kanmu za mu yi makarantunmu na ƙur'ani da kanmu za mu yi makarantunmu na haya islamic da kanmu za mu iya yin dukkan komai da kawunanmu Allah ji kan iyayen mu su sandauna wanda ainihin ya dora mutane akan haka yake yin abun bil haqqi mu da sauwa saboda haka nan annabi akan turo an turo annake shi an turo shi ila kulli ahmara wa aswada Allah ya ka kuma ga sunan ka ya fito a ciki annabi ya magana ka wa qala sallallahu alaihi wasallam don kan kana yin addini musulunci ka yi addini musulunci a matsayin kayan ka ne kana yin sabbin haƙƙi in an yi an gama za ka ce mutane Allah saka muku da alheri kamar aikin gidan ku aka yi eh, to addinin mu ne mu dole mu yi abu aka zo aka taya mun ce to Allah saka muku da alheri Allah saka muku da alheri amma mu za mu karsa sauran wa qala sallallahu alaihi wa sallam wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsa da wanda ran wanda ran muhammadu ke hannunsa la ubi bi ahadun min hadihil umma ba wani mahaluki da zai ji labari na daga waɗannan al'umma yahudi ba yahudi ne wannan mutum wala nasarani ko kirista nan amerika ba yahudin amerika ko na ingila ko na faransa ko na australia ko na russia ba na farin ingila da na faransa da duk inda mutum yake in ya mutu ya je ya mutu wallam yu'min billazi ursiltu bihi bai gaskata abin da aka aiko da shi ba illa kana min ashabin kuma ya rage ai sai mu ce Allah ban gode ma da kai ma musulmai Allah ka ba mu ikon yin musuluncin nan yadda ya cancanta Allah ka haɗa mu da manzon Allah an mu mutu ka tashe mu a cikin musulunci ka kai mu gaban ka ya Allah muna musulmai muna bin annabi Muhammad Allah ka ba mu ƙarfin gwiwa mu tashi mu yi abin da iwaje ba kanmu a wannan addini wa kada akmalallahu ta'ala lana dina Allah ya kammala mana wannan addini wa atamma alaina ni'ama ya cika ni'ima a mu wa radiya lana al-islam dina ya zaba mana musulunci ya yarda mana musulunci ne kadai addini a gare mu ala yadil mab'uth rahmatan lil alamin ta hannun wanda aka aiko jin kai ga talukai khatamil anbiya'i wal mursalin cikamakin annabawa da mursalai nabiyyana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa rasulullahi ila jami'i thaqalai annabi muhammadu jakada ne zuwa ga gaba ɗayan halittar nan guda biyu al'insu wal jin ba wai dan adam ba yadda muke haba haba da addinin nan yadda muke isar da addinin nan haka yan uwan mu aljanu suke ta tsayi ba abun mamaki ne bayan suna kewaye da mu suna jin abin da suke ji don su suna ganin mu ba ma ganin su sukan karba daga gare mu amma mu ba ma karba daga gare su bashiran mai albishiri wa nadiran da gargadi wa da'iyan ila Allah yana kira zuwa ga Allah bi idnihi wa sirajan munira wa yalzamuhum jami'an al-iman bi risalatihi sallallahu alaihi wa sallama yana wajaba gare su gaba daya su imani da jakadancin annabi Muhammad wa man lam yu'min bihi wanda duk bai imani da annabi Muhammad ba istahaqqa iqab Allah ya cancanci da din Allah tabaaraka wa ta'ala ka ghairihi min al-kafirina qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum ayuna kammala muku addininku wa atamamtu alaykum ni'mati na cika ni'imata gare ku wa raditu lakum al-islam dinan wa qala ta'ala wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ina mai wani musulunci addini a gare shi Allah ya ban karba daga gare shi kashi na biyu annahu khatamul anbiya'i daga cikin abin da iwaje ba imani da manzon Allah ya tattaro sanin wancan Allah ya turo annabi wurin kowa da kowa kuma ainihin ya tattaro mutum ya imani tabbas annabi Muhammad shine cikamakin annabawa wal mursali وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم annabi muhammadu ba baban wani bane ba daga cikin mazajen ku walakin rasulullah jakada ne na Allah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah masani ne ga dukkan komai wal ahadithu addalatu ala khatamin nubuwati kathira hadisai da suka nuna annabi muhammadu ne karshe na da dama منها قوله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحصل الناس على قدمي وأنا الآكب الذي ليس بعده أحد إن لي أسماء هكا النبي شينا جسوناي فرقو ديتي شيني محمد وما شيني أحمد وما شيني أنا تمسع الماهي معنى يمحو الله بي الكفر يمحو الله الكفر بي Allah na goge kafirci ta dalilina wa ana hashir ni ne in ji annabi mai tarowa allazi yahshuru nas ala qadamai wanda mutane kan tattara a karkashin jagoranci na wa ana al-aqibu ni ne na karshe allazi laysa ba'dahu ahad sallallahu alaihi wasallam wa qawlu gana duk wani ibullo daga baya ice shi annabi ne bayan annabi Muhammad kawai a fili kafiri ne ya karyata ayoyin nan ya karyata hadisan nan kawai sai dai a kyale shi don rashin shari'a amma in banda ba za ka wada an san yadda za a yi da shi duk wanda ya fito ya shi annabi ne babu shakka ya karyata wa'annan wanda ku duk ya karyata wa'annan kafiri ne kuma ga ai rashin mutane wannan karatun ya shiga cikin zuciyarsu inda mutum ya karanta wannan ya san wannan wannan abu ya shiga zuciyarsa wani ya kullu a gaban sa ce zo ka yi imani da ni ni annabi ne ko sauraron shi ka yi ko tashi yi fara wannan magana ka ce a'udhu billahi ka tashi kamar inda yake wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fuddiltu ala al-anbiya'i bi sitt an fifita ni kan sauran annabawa da abubuwa shidda utitu jawami al-kalim an bani dunkule magana yau ka duba ai wannan karatun kansa dunkule magana ne ku duba akan mai akan abu biyar ne shida ku duba imani da Allah da wanda Jibril ya tambaye shi ce ya imani yace an tu'mina billahi kwanan mu nawa kai? Eh, wa malaikati ko kwanan mu nawa kai? wa kutubihi ko yau gashe rusulihi sai da idan mu yi. kyara mu kai shi karshe kuma a haka takaicewa aka yi inda abun za a buɗe abun yadda cancanta muna iya kwana bakwai a kai ko da irin sharhin mu ɗan gajeren sharhi ashe ko lalle sadaka rasulullah an ba shi jawami'ul kalim akan al-imanu bi rusulihi wa rusulihi ma haka jumlan take gashi yanzu ku duba yadda abun yi kai mu annabi ne kaɗai mai iya irin wannan magana yi ta fassara yi ta fassara yi ta fassara a ce ku yi a takaice kenan ku je kuma ku ta ku isa dole ne mutum ya lada in ba a larabci ba ba inda za ka samu wannan irin wannan dunkule magana wannan kaɗai ya isa da za a tambaye ka menene ka annabi muhammadu annabi ne ga hadisinsa ya dunkule magana da kai ba za ka yi dunkule irinta ba duk duniya ba mai iya irin wannan magana wani sirtu bin rawa na biyu an taimake ni da tsoro duk mai bin annabi muhammadu allah ya ba shi wani kwarjini balle kuma shi annabi muhammadu allah ya ba shi kwarjini in zai ce zai je gari sai an samu watanni kasan a firgice sai dai in ya iso allah ya ba shi kwarjini ya ga wani ya zo ba ya hano da shi ya kasa tsayawa ya kama kenan shi kai ka kwantar da hankalinka mace ta haife ni kamar yadda mace ta haife ka eh, amma na tana cin kilishi irin gasasshen naman nan ko ga naman da ake shi ka kwantar da hankalinka ni ba sarki bane ba ba zan maka komai ba wa uhilla liyal ganan ni aka halatta wa ganimomi da can in an yi yaƙi an tara ganima wuta ce ke zuwa ta kone wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida an sanya min ƙasa wurin abun tsarki masallaci duk inda sallah ta kama ka sai kai sallah duk inda ka rasa ruwa sai kai taimama wa ursiltu ila al-khalqi kaffa an aiko ni zuwa ga halitta gaba daya wa kutima bi annabuwa nabiyuna an cika ta annabawa da ni wa kada khassa sallallahu alaihi wa sallam bi khasa'isa banda wa'annan ma an keɓe manzon Allah da wasu abubuwa da aka ware shi shi kaɗai ne ke da su wa mu'jizatin da ayoyi kathira minha al-maqamul mahmud akwai maqamul mahmud wanda ranar alkiyama ne wani matsayi ne da za a tashi annabawa a kai amma an yi wa annabi alkawari hafa an ya ba saka rabbuka maqaman mahmuda wanda yake cewa duk mutumin da aka kiran sallah ya tsaya ya roƙi Allah ya karanta Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya roƙa masa wannan matsayin mutumin ya cancanta ya shiga cikin cetonsa isa ana kiran sallah ana gamawa maza duk abin da kake kai wannan du'a din wa huwa shafa'atul uzma ita ce babbar ceto wanda lahira za a haɗa na farko da ƙarshe mutane da aljanu za a zauna shekara dubu hamsin za mu zo za akwai shi nan gaba wajen kimanin dubu hamsin an yi tsit an rasa ya sa a je a tuntuɓo adamu kai ne uban kowa da kowa je kai magana Allah ya zo ya yi shari'a mai alje shiga aljanna shiga aljanna mutum in wuta ma zai je ya shiga wuta ya shiga wuta ya san dai matsayinsa annabi ce wane ne ku yi min rai ku yi min rai wane ne yau Allah ya yi fushi bai taɓa irin wannan fushi ba ba zai ƙara irin wannan ba wanda duk ikuskura ta ɗaya ya gama yawo la Allah ku je ku nemi annabi Nuhu daga Nuhu ya kaɗa su zuwa wajen annabi Musa annabi Musa ya kaɗa su wajen annabi Isa annabi Isa ya kaɗa su wajen annabi Muhammad ana zuwa kan sai ce kwarai ko dama an ce in ji yake cewa yanzu bai san abin da zai faɗi ba zai je gaban Allah ya yi sujada a lokacin da ije na ya sujada Allah zai masa ilhaman abin da zai faɗi ya faɗi a ƙyale shi dokun lokacin da zai zauna suna ce tashi ka yi magana ana ce ka roƙi abin da ya kawo ka za a baka daga nan abin za a yi insha Allah wannan na nan akan hanya annai Muhammadu ne kaɗai da wannan mukamin don haka shi ne mutum na baya. shi ne cikamakin ainihin shi ne shugaban 'ya'yan ɗan adam 'ya'yan adamu gaba da shi ne shugabansu kuma shi ne annabinmu shi ne fiye duk duniya gaba ke daya kamar yadda suka jera jerin annaba na ta wajen dubu ɗari ne da dubu ashirin da hudu mursalai ɗari uku da goma sha ulu da azumi guda biyar cikin biyar din na aka zaɓi halilai biyu a halilan aka ɗauki ɗaya shugabanci ɗaya zama annabi muhammadu ne ka je ka duba za zadul mi'at zai warware maka wannan annabi muhammadu ne mutum na ɗaya duk duniya shafa'atul uzma wal mi'raj an keɓe shi daga haraji an ba shi wata matakala shi kadai ya bi wannan matakalan dan ana maganar matakala an yi su an je sama an sake za sama abin na damun mutum yau sai gashi ana ba da labari za a yi wani jirgi kila awa ɗaya zai kai ka abuja eh? ko ya bai kai ba ko ya fi eh? an ce in an yi shi yanzu ba yi ba eh? to a dai ana nan za a yi shi ana nana ta haƙe-haƙe kuma dai ta za su yi shi kawai jonawa za a shu kawai sai ga kabutar to shi annabi muhammadu in an ce kaga da ana shaka ce kaya ma dai Allah da iko yake sai da su imani amma yanzu wanda suka ga irin waɗannan jiragen kasa masu sheken gudu sai ce kai lalle Allah zai wanda shi wannan don an ce akwai wani sirri daga Allah wanda za a yi shi kawai kana cikin sama shi kana tsaya sama na a buɗe lokacin ka gaisa da wani ka gaisa da wani a yi ma ba. wancan saman ma ka je ka shige a yi ma ba, a yi ma mara ba. ha a je can ha a gaba komai a shiga aljanna a shiga wuta sannan ku je ku keɓe da Allah annabi ya yi ta tafiya har sai da ya ji ƙaran inda alkalma suke rubutu shi kadai ne wannan jibrilu kansa da aka je wani rai ce to sai ka dawo wani iyakaci na nan eh hai Allah mun gode ma da muka zama cikin al'umma sai dai kuma tashi mu aiki kuma tashi mu tsaya mu ga addinin nan an yi shi muna da aiki a kanmu akwai amana da Allah ya dora mana ta hannun annabi Muhammad muna annabi Muhammad na da hakki a kanmu wanda ba mu sauke shi ba ya yi mana dukkan komai har ya mutu abin da ke cewa al'ummata al'ummata har wannan wurin in yi je ana ce yi magana ce ya Allah al'ummata al'ummata ba zai ce ga abun da za so don bai san abun da Allah zai bayar ba sana ce to je ka wuri kaza wuri kaza i ka za kaza i kaza yi kaza i a wuri kaza ya sake komawa ya sake tunaninsa duka akan kanmu to mu mako ya kamata ka kwanta ka tashi ka yi tafiya duk inda za ka shiga ka dinga tunanin me za ka taimakawa wannan addini me za ka taimakawa annabi muhammad rayuwarka gaba ki za ka ɗauka ka bawa wannan addini na Allah Allah ya taimake ka ka samu tsira a lahira malam duk abin da ka mallaka a duniyar nan duk abin da ka samu wallahi ba ka samu aljanna ba aikin banza ne aikin wofi ka zo duniya a banza wal mi'raj ila samawati al-ula duk akwai ila sidratil muntaha zuwa magariya nan ake tsayawa sunanta dai magariya ne kawai amma ya take ya take magariya ka san magariya ka amma waccan magariyan Allah kada ya sanya da take ila mustawa har sai da annabi ya kai matsayi wurin da same a fihi sarif al ina jin amon alƙalamu masu rubutu na katara sakana qaba qasaini aw adana wa al qur'an daga cikin mu'jizozin sa akwai qur'ani allazi huwa aqwa adillah wanda hujjar da ta fi ƙarfi kenan sai duk mai nuna gaskiyansa mu'jizatan khalida takaffala Allahu biha Allah ya ɗauki nauyin tsareta wa siyanatiha min aidi abithina daga hannayen masu wasa wa ghairiha kathir to nan za a hakura ah sauro ku da ku haƙura Uh, annabta hujjoji alamomi na annabta hiya al'adillatu lati ya arifu biha nabiyu nubuwatu nabi asadi su ne alamomi wa'anda ake sanin annabtakan gaskiya da su don akwai annabtaka ta ƙarya wa'annan abubuwa su ne ake sanin haka da in ana cewa ya kamata a san ana ce to an gama aikowa sai ga yanzu shaidanu wannan ya kullo ya ce kaza wannan ya kullo ce kaza nan take sai ka sashi kan mizani wa yu'rafu biha kadhibul mudda'i lin nubuwati nan ake sanin ƙaryan mai da'awa ga annabtaka wa dalailun nubuwati katira alamomi na annabta na da dama wa ghairu mahsura ba su da iyaka sai dai daga ciki ala sabili tanbihi fa minha al mu'jizah wa sabaqa ta'rifuha bayanin mujiza ya gabata karatun yana maimaituwa nan ana dan wanwarewa ne a ware wannan don daɗin haddacewa wa hiya dalilun ala sidiqir rasuli ainihin mujiza alama ne na gaskiyar manzo wa sihhata risalatihi wa mu'jizatur rusuli alaihim assalatu wassalam mu'jizozin manzanni Allah ya kara musu daraja kasira minha annaqa allati utiyaha salihu alaihi akwai taguwa wanda aka bayar da ita ga salihu hujjatun ala qaumihi ya zama hujja akan mutanansa wa qalbul asa hayya ayatan li musa juyewa sanda ta zama macijiya alama ce ko mu'jiza ga annabi musa wa ibra'il akmahi wal abrasi wa ihya'il mauta ayatun li isa alaihi warkar da makafi warkar da kutare raya matattu mu'jiza ce ga annabi Isa alaihi salatu wassalam wa minha mu'jizatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama akwai mu'jizan annabin mu annabi Muhammad wa hiya kathira a'azamuha al-Qur'anul Karim wannan magana ta maimaito wa huwa al-mu'jizatul khalida mu'jiza ce ta abada allati tahadda Allah biha al wanda Allah ya kalubalanci aljanu da ita wal ins wa min hal isra wal akwai maganar isra'i da mi'raji wanda za a zo a yi shi nan ga wa shaqaqul qamar da tsagewan wata wa tasbihul hasa fi kasbihi sallallahu alaihi wasallam da tasbihin tsakuwa a tafin manzon Allah wa haninil gizhi ilai haka kututture na dibino ya dinga kuka ga manzon Allah da annabi na huɗu ba akan wannan kututture na dibino wata baiwa Allah mace ta sa aka yi masa ainihin mimbari da aka zo ran juma ya hau kan mimbari kawai sai aka ji kututture ya farke da kuka yana gunji kamar gunjin taguwa dukkan 'yan cikin masallaci sun ji kukan kututture annabi sai da ya sauka ya rungume kututturen nan ya dinga jan zuciya kamar yadda yaro ke jan zuciya yake tambayan shi me kake so a yi maka kana son a dasa ka ka koma ka ci gaba da ganye ko kana son in dasa ka a gidan aljanna sa a dasa ka a gidan aljanna ita ya dasa shi a gidan aljanna saboda kana ka ɗauko shi a kasa shi a ƙasan mimbari ka ci gaba da huduwa a kansa haka wanda kowa ya ga wannan ya tilasa nan ba, ya lasu yi imani da annabi Muhammad wa ikhbarihi da bada labarinsa an hawadithil mustaqbila wal madiya ya bada labarin abubuwan da za su zo ya bada labarin abubuwan da suka gabata wa minha daga cikin mu'jizozi ikhbaruhumul umam annabawa kan bawa al'umma su labari bima sayakunu min intisarihim abunda zai kasance na nasararsu wa khizlani a'da'ihim da tabewan makiyansu wa annal aqibata lahum akiba ta su ce wa fauka eh, ko fauka kam eh, fawaka ne hafuwan fawaka kama akabara kuma abin ya auku daidai yadda suka ba da labarin walam ya takhallaf min hushai ba wani abu da annabi ya faɗi bai auku ba wa minha annama ja'u bihi abunda suka zo da shi mina shara'i na shari'o'i fi ghayatil ihkam ya kai kololuwa wajen aminci wal itiqani wa hidayatul khalqi da bawa al'umma tarbiyya wa daga cikin mu'jizozin na anna Allah yu'ayyiduhum ta'ayidan mustamirra Allah kan taimake su taimako na tutu wa qad ulima min sunnatihi sunnatihi subhanahu an san wannan daga hanyar Allah haka Allah ya yi. walan tajida li sunnatillahi tabdilan wala ta'wila annahu la yu'ayyidul kazzab Allah bai taimakon maƙaryaci bi misli ma yu'ayyidu bihi sadiq da irin taimakon da ikan yi wa mai gaskiya balla budda an yafta bihal kadhab tabbas Allah sai ya tozarta mai yin karya a kwana a tashi wa kada yumhiluhu Allah thumma yuhlikuhu ai dai Allah kan jinkirta masa karshe ya raka shi wa minha daga cikin mujizu alamomi da suke nuna annabtakar nan anna tariqatahum wahida hanya annabawa guda ce فيما يأمرون به من عبادة الله وطاعته cikin abin da sukan yi umarni da shi na bautan Allah ta'ala da yawa Allah biyayya wa tasdiqu bil yawmil akhir da gaskata wunin karshe annabawa ba su saba wa juna isa zaka iske annabawa sun saba a ce ɗalibin ilimi wannan na kokarin rushe wancan wancan na kokarin karya wannan wannan na kokarin wannan nuna ba gaskiya suke ba inda gaskiya suke tilas a dinga karfafa juna wannan ya da'ama wannan wancan ya karfafa wannan don aikin na da yawa minhum amma tafaqu alaihi fahum yasduqu ba mutaakhiruhum zaka ga na karshen sa ya gaskata mutaqaddimuhum na farkon su wa yubashshiru muqaddimuhum ainihin wa yubashshiru mutaqaddimuhum na farko yakan yi bishara bi mutaakhirin da na karshen su al-isra'i wal al-isra'u wal mi'raj al-muradu bil-isra' abinda ake nufi da isra'i sayru jibril jibril alaihi salamu bin nabi sallallahu alaihi wasallam min makkah ila baitul muqaddas tafiyan jibrilu da yi da manzon Allah tun daga birnin makka nan masallaci zuwa baitul muqaddas a cikin wasu ainihin safar Allah ce subhanallazi asara bi abdihi sarki ya tabbatawa ya tabbata ga wanda yi tafiyan dare da bawansa ليلة من المسجد الحرام دقى مصلاتي من الفرما إلى المسجد الأقصى وانا شين إسرائي كافيا دقى مكة نزوى بيت المقدس والمعراج إشيكم معراج معناته هو سلم ورزعانيني الذي عرج به رسول الله وانا النبي حوتشي من الأرض إلى السماء shi مثال misalin da muka ta bara ba yau تركي yi jirgin lantarki wanda 'yan muntuna ya je wurin da yake to yaya a taya maka irin jirgi irin na Allah ta tabaraka wa ta'ala li qawlihi ta'ala wan najmi idha hawa eh, al ayatu ayoyin da tafiya ila qawlihi laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kai ya ga daga manya manyan ayoyin ubangijinsa wa kana fi laylatin wahida duka da isra'in da mi'rajin a dare daya aka shi ba'da al bayan an aiko annabi wa qabla al hijrati bi sana wakila bi aksar wa zalika yaqazatan wannan an yi shi a farki ne la ba mafarki bane ba bi ruhihi wa jasadihi sallallahu alaihi an yi da ruhinsa da jikinsa wa qissatu zalika labarin wannan anna ta'ala amara jibril Allah ya turo jibril musamman ya zo wannan duniya daga can an yasar ya bin nabi صلى الله عليه وسلم الذي إكوي إلى بيت المقدس زو بيت المقدس على البراق كان متدبر كان جمة براكة فصلى فيه ركعتين يصلى ركع أبيك إذا ما صلتي ثم عرج به دقنين يحرده إلى السماوات الأولى سماء سماء سماء بين سماء وتلقاه في كل سماء مقربوها نقصد سماء سكتار دشي sai da ya gana da dukkan waɗanda suke sama ba yawan su ma kowace sama akwai waɗanda ya gani wa sallama alaihi al-anbiya annabawan da suke sama suka gaishe shi Alladhi na fiha hatta marra bi Musa fi sama samai sadisa sai wuce annabi Musa a sama ta shida wa Ibrahim al-Khalil fi sama samai sabi'a Ibrahim na sama ta bakwai thumma jawaza manzilatahuma daga nan ya wuce matsayin an da suke hattantaha ila mustawa ya smau fi sarifan akala sai dai je wurin da ina jin amon alkaluma ƙarar alkamaluma masu rubutun kaddara wara'a sidratul muntaha ya ga wannan sidratul muntaha wara'a hunaka jibrila a nan ne ya ga jibrilu ana tsoratihi kansa ya shiga yunifom ɗinsa halittar da aka masa ita da duk duniyar da yake zo ya kan zo ne ba da wata halitta ba a nan ne yake ainihin aka sa jibrilu ya fito a yadda yake a matsayinsa na jibrilu ya gan shi wala husittu mi'ati jina yana da fuffuke dari shida wannan nuna hankalin sa kwance a nitsa yake har abin da ya gani ya da girga wara albaitul ma'amur nan ya ga baitul ma'amur wa farada Allahu alaihi salawatul khams Allah ya wajabta masa salloli biyar wattala alal ya hanga aljanna ya ga abin da yake ciki shi isa in yana bayanin aljanna bayanin wanda ya gani ne wannara ya hanga wuta ya ga wahalar da take ciki in yana bayanin wuta yana bayanin abin da ya gani ne wattasala bil anbiya il nan ya gana da annabawa wa salla bihim imama ya zama imamul anbiya'i thumma raja ila makkata ya zo makka fa haddasa nasu bima ra'a ya gaya mutane jiya fa ga abin da ya auku ya ga ya yi ya ji fa kazzaba kafiru kafirai suka karyata wa saddaka bihi mu'minu mu'mina suka imani wa taraddada fihi akharuna su suka dinga shakka abun mamaki wai a ce maka a yau akwai musulmin da ke karyata isra'i da mai haraji wanda arnan farko ne suka fara karyatawa kai ka tashi kana sallah kana azumi kana kaza ka gaji musulunci amma wai kun yi sun yi kakwale kakwalen da sun sun karraja sun hakkaka wai babu maganan isra'i ba maganan mi'raj hanyoyin nan mahaukatan wata shekaran kamar magana da na faɗi ne idan su ne a ce maka shekara kaza ga bardinta shekaran kaza ga zakaranta shekara kaza an yi shekaran da shekarar wa'in aka dinga yayi ya ce kaga ina karatun isra'il na mala ina masa iskilanci kuma al'umman mazan Allah na ji ana kallon shi iki karansa ba babbaka walan ma sami al-mushrikuna arna da suka ji kaulahu atau ababakar an ce annabi ya je sama to kenan hanyar da za ka rata annabi ta zo suka zo suka samu abakar fa ya ababakar halaka fi sahibika har yanzu kana nan kara ayin mutumin naka ya kubiru annahu ata fi lailatihi a hadihi masirata shaharin wa a fi lailatihi yana ba da labarin a daren sauye wannan ya yi tafiyan wata guda kuma ya dawa da rak فقال abubakar radiyallahu anhu in kana kala كان sadaka فقد ya gaya muku gaskiya ne وإنا لنصدقه بما فيما هو أبعد من هذا أي آه، منا قال كتاشي تعبون إيش وانا ما بما ماكي أي آه، وانا كتان كينا إن دي شيء يفادي قسكي يعني دقنا يزم صديق الأخبار لنصدقه منا قال كتاشي على خبر السماء لا بار السماء ومن ذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه جزاكم الله خيرا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 يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقديما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يشوفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين